ku sake ni, ku sake ni, ku sake ni. Kuna da tishu? Hmm? Ba ta tishu ta goge hawaye. Saboda me kuka kawo ni nan? Ba kawo ki ba kai ba, sato ki ba kai. Saboda me kuka kawo ni nan? Na abinci kake nema sai ka nuna karfi. Idan kai garkuwa da mutane, kuɗi kake bukata. Waye ba ta shiga. Zan so ki faɗa wa iyayenki cewa mun sace ki. Za mu faɗa miki duk bukatunmu. Ke kuma sai ki faɗa musu. To ba ni waya zan faɗa musu. Idan har kin faɗa musu, ba ma bukatar 'yan sanda su shigo. Karbi, kira sa waya. ba sako za ki tura ba wata biyu da suka wuce ne na kamu da soyayyar wani ne shi ya sa muka gudo daga gidan kaga yanzu idan na faɗa musu mama ta za ta zo ne kamar ya mamanki in goga shayi abin da ya faru wata biyu da suka wuce na fada soyayyar wani a ina yake a ukraine a ina yake a ƙasar turawa yake a wani waje yake labarinsa zan baku ko kuma dai tarihi na faɗa hmm. <coughs> mana akwai wani shahararren mai kuɗi mai suna nan das baya samun gudanar da aiki a ofishinsa saboda tsufa ya kama shi. Shi ne wanda kike so? Jikansa ne shi ne wanda nake so. Yana da kuɗi? yana da biliyan ɗari. Karo biliyan ɗari? Ina nufi ya fi miloniya? Dalilin da ya sa ya zo nan ya zo gyara wata matsala ne kun fahimta? To faɗa mana me ya faru. Yalla bai sunan nan za a yanzu. Ana buƙatar wani a kasuwancin ne? A wannan kamfanin namu ana ware kaso bakwai a koda yaushe. A yanzu ba mu san nawayi ba. Me kuke buƙata ne? Hmm. Waccan kujerar baba. Oh. To ina sauraron ku ku faɗa abin da kuke so ku faɗa. Kana da kaso na miliyoyin ɗaruruwa amma baka magana a kansu. Hakan ne ya sa muke son kai mana bayani a kansu. Kana magana a kan cewa a ina son cewa kaso sittin na wannan kamfanin nawa ne. Kaso arba'in za ka ce baba, kaso ashirin na 'yarka sitirandat yau kusan shekara ashirin da biyar. Mai wannan kasan komitin baya zuwa, abokan kasuwanci suna korafi shi yasa shi yasa abokin kasuwancinmu zai kawo ɗansa. To ya kai bai zo nan ba. Yana wani tsibiri ne a wani kamfani na. Amma idan aka ce da kira shi yanzu nan zai zo. Wani hukunci ka yanke? Gaba ɗaya ba kowa yana samun kasansa ba? Kowa yana samun kasansa amma matsala ita ce baba ya kamata a duba abin da suka zo da shi. To me za a duba a wannan? Ya kamata ka duba wannan abin saboda girma kama ka. Kai! Iyakacin alburushi kawai ya fasa jiki ne. amma idan baka sani ba ba shi ne yake ɗaukar rayuwa ba idan ma shashi ne yake ɗaukar rayuwa me za ka yi eh to ji kana gautan nan dami to shi ne a wajen yalla bai ba haka ba ne kai wannan zama an tashi 再開せや、カラカモザ zo ka kashe ni ne ko ka zo ka kama ni ne faɗa mun kana tunanin zan ga wanda zai sace min ka na na kamfani ne kuma na sa ido na kyale shi hmm? kafin ka ji daɗin kuɗi sai ka neme su da wahala sannan kuma hanyoyin neman kuɗin suna da matuƙar yawa idan ka bi wannan hanyar ba zan kyale ka ba yawa to ina jin ka faɗa min idan haka shigo wannan kamfanin me ka yi ne zan yi farin ciki ne Ah, ba farin ciki ba tsoro. Wannan shi ne tsoron. Tunda farin ciki kake bukata? Hmm? To shi kenan, sai ka ɗibi kuɗaɗe masu yawa, sai ka je gurin shakatawa da 'yan mata, sannan su dinga shashafa ma jikinka. Matukar za ka ci gaba da rayuwarka ba tare da ka haɗa hanya da ni ba? To za ka ci gaba da rayuwarka cikin farin ciki. Idan ba haka ba sai na kashe ka. Wannan shi ne gargaɗi na ƙarshe da zan maka. Hmm? Kai, ka sanar da babanka kalami ko wani iri bana bukata, idan kuma babanka bai ji abin da ka faɗa masa ba, to daga kai hashi duk sai an sa hotunan kufuri. gaba ɗayan ku na san abin da zai faranta muku rai amma ni ba ku san abin da zai faranta min rai ba Wannan kujerun yana buƙatar ganin mutane a kansu. da yata da sarkina. gaba ɗayansu matuƙar zangansa a zauna wannan wajen kowa yana nishaɗi to zuciyata za ta kamu da farin ciki bakin cikin shekara da shekaru gaba ɗaya sai ya tafi <laughs> matakar yana tare da kai har ƙarshen rayuwata to faɗa min wace irin kyauta za ka bani? Eh? idan akwai kyautar da nake so ka bani, to ka dawo da gwagonka gida. Ta yi haka za ta yiwu. Eh, tsawon shekara biyu kenan, kana zaune a kan kujera, ita za ta tashe ka? Ba za ta iya tashin ka ba, sai dai ta sake saka cikin wani hali. Kai, ka riga fa ka sani irin halin da kake ciki. To sai me? Matsalar dai saboda hana ta auren da na yi, shi yasa na samu kaina a haka. kuma na yi nadamar haka. ita ma na san za ta yi nadama. Ta yaza a ce shekara ashirin da biyar a ce ya mahaifinta na rayu ko sau ɗaya bata taɓa kiran shi a waya ba. Ai ka san mace ce dole sai an mata uzuri. To ni kuma namiji ne ta zan so ɓacin ranka. Ka manta da ita idan har za ka ci gaba da tunaninta to kwakwalwa ka za ta samu matsala ko kuma ka janyo mana matsalar da gaba ɗaya mu zami da na sani. Baba, baba. Ah. kana tsoron wata masifa da za ta faru ne idan har aka ce ta zo nan gidan. Tarihin abin da mata da miji suka yi ba zai shafi ‘ya'yansu ba, saboda za ta iya yiwuwa ta rabu da mijinta, sannan idan ya ta dawo gidan iyayenta wa zai kore ta, sai dai a manta da duk abin da ya wuce. Kuma duk abin da ya wuce, baya buƙatar a maimaita shi, saboda kowa ya gane kuskurensa. abin da ya faru ya riga ya faru matuƙar ta dawo gidan nan ta ga irin ɗimbin dukiyar da mahaifinta ya tara mata to na tabbata sai ta yi hawaye domin ta san cewa bai manta da ita a rayuwa ba ba za ta zo ba ɗana saboda mahaukaciya ce ko me aka yi mata tsawon wannan lokacin ai ya kamata ta waiwayo mu shekara ashirin da 25 bata taba bude kofar gidan nan ta shigo ba idan har ko ta bude kofar gidan nan ta shigo to na tabbata da ni da ku da shi din babu wanda zai samu kwanciyar hankali na san da haka sau nawa nake fahimtar da baba ya rabu da ita idan har ta damu da shi ita za ta zo ta tarar da shi a duk inda yake ta yaya za a yi muna kokarin kare lafiyarsa sannan mu gayyato kuma abin da zai tayar masa da hankali baba Allah ka gani gashi na tashi gashi na tsaye da ƙafafuwa na ka je ka samu gwaggonka ka dawo da ita gida Lele ले roke tu हम सभी और दे दे लाचार पुकारे उन्हें तू देना सहारा अपना फर्ज तू निभाता आते रहना सबके काम लेके तू गम सबके खुशियां तू उन्हें देना आओगे बढ़ो डर से लड़ो न्याय के लिए तुम हक से लड़ो झूठे ना कभी हौसला तेरा सचा हर एक फैसला तेरा झूठ से लड़ो जुल्म से लड़ो अन्याय से तुम दम से लड़ो टूटे ना कभी हौसला तेरा सचा हर एक फैसला तेरा जुल्म से है जंग तेरी होनी है विजय ही तेरी इंसान से लड़ो तो आज पंचा बुलेट तू इंसाफ की पंचा बुलेट तू जंग बड़ी खतरों से डरना नहीं हिम्मत से लड़ता ही जादू शोले है राह पे बिछी एक पल रुक जाना नहीं अंगारों से डलता ही जादू आंधी को तूफा को बन के चट्टान रोक ले तू हौसले से इरादे से जंग ये जम के लड़ो तो आज बच्चा बुलेट तू इंसाफ की बच्चा बुलेट तू दे पाप भरी करना तू माफ नहीं खुद इंसाफ अब उनका करना तू मंजिल तेरी दूर नहीं फर्ज से मजबूर नहीं खुद अपना मकसद पूरा कर तू पापी को अपराधी को सदा तू खुद ही देता जा दुश्मन से पापी से ताकत से लड़ो तो आज बन जा बुलेट तू इंसाफ की बन जा बुलेट तू तू हम सभी और दे दे अपनी खुशी कोई लाचा Yalla bai nan ne Hyderabad ana tuki na ganganci a garin nan mafi yawancin su turga suke bauta. Yalla bai wannan shine hoton gwaggwanka tana da matakan karfi a garin nan duk akan abin da ta umarni daidai ne. Wannan shine gofar Raji Shekar mutum ne da baya son hayaniya amma kafin ka ganta Raji Shekar ya kamata ka gani. Masaukinka yana three star hotel ne madadin three sai muka juya muka mai da shi five star. Wannan fofaji ne lauya ne yana yi wa gwaggwanka aiki ne. yana da ‘ya'ya biyu da ‘yan uwa guda biyu da mata biyu, hmm? ina nufin ‘yan uwan ne kowa da kowa da matarsa. Ni magana gwaggona kawai nake so kai min. Yalla bai ma magana ta ba wani irin shiri za a yi ta yadda za ka dawo da gwaggonka gida. Idan har na samu ramcin daral to ta hanyar sa zan iya yin komai. Daga baya kowane irin shiri ne za a yi sai biyo bayan hakan. Yalla bai bai kamata ka tafi ba dole sai mun tsaya kyakkyawan shiri. idan ka je an yi. Kai da na ce ka fahimtar da shi? Ya gure labe ba sani ba. marin da ma baka ji zafi ba a ah, ba komai ba komai mm baka ji me nace ba ne ka tambaye shi a me zamu tafi ne oh mm faɗa min a me zamu tafi masauki zamu fara zuwa akwai babban mota waccan babban motar tunda sun safa take zuwa daga can domin ta kawo mutane nan ina za ka je Allah bai tafiya zan yi mana ina yau bandara Allah bai bai kamata mu tafi gidan gogo ba sai mun kyakkyawan shiri ah. saboda ina ganin idan muka je a hakan ah. amma dai shi kenan. kana ganin za ta karɓe mu ko kuwa an san an je za a fahimci haka yan labari yau mu tafi ina buƙatar mota da sauri bandara oh ah, mota kai kai kai mota ta ce nawa take ne an faɗa ba taksi ce da aka tambaye kuɗin ta nawa ne kuɗin motar ka miliyan bakwai ce ba shi kawai badara kai me yake faruwa ne? Ungo, ka je ka kai wannan katin a baka dala Amurka. Ba ku sai da ake sai da motocin ba? Ko ake bukata za mu siye ka. taksi. My gode. me ya faru ne Allah yana da ciwon zuciya mu kashi asibiti da sauri Allah bai yana da wata shawara wace iri mu rabu da shi daga nan zuwa minti biyar mu faɗa wa gwaggonka ta zama ta tafi da shi daga baya sai ka faɗa mata kai ne ka kira wayar wannan shawara ta aiko ah Yallabera, ah, yallaɓe ina so a ƙara min lokaci kafin nan zuwa wani ɗan lokaci zuwa shi za mu jira ki shekara biyar kali ruwa na abu da suke ba wani buɗe ido da za ki mun yi abin da muka ce ina tunanin ina da kimar da za ka yi min haka me yake faɗa ne faɗa mu me kike bukata mun gama tsara komai maimakon ki sa muna hannu amma ki tsaya kina ja muna lokaci ko an faɗa muke cewa mu iya da ingilishin ba ne Hello? Madam, mijinki yana asibiti yanzu nan, ciwon zuciya. Ka gaida mata magana ko kula ne ba ta yi ba ta yi tafiyar ta, ko sai mata rashin kunya. Wayyo Allah, wai me yake faruwa ne? Bayan an gama komai? Mace kwaya ɗaya ta kawo mana matsala a rokokinmu? To kafin ta kawo mana matsala mu za mu kawo mata. Idan har wannan matar ta yi wasa da ni, to sai na sa su sun zubar da hawaye ka ɗauko shi tsawon kilomita biyar ko nan ne kaɗai asibiti da ba za ka nemi asibiti da ke kusa da gun ba. Ai kilomita biyu ne ranke daɗe, ko babu wani asibiti idan ba wannan ba. yayi yi matuƙar ƙoƙari da ya kawo shi nan, ya kamata ki gode masa. Kana ganin ko da ba bata maka ba amma ta sa kai kawai ta yi tafiyar ta. Ai ganin da ne mata ya fiye min godiyar da za ta min bandara. Ya jikin naka? Waye wannan wanda ya taimake ni? Murli. Mama namu. Ɗauko min akwati a mota, sannan ka kirawo direba. ka cire dubu ɗari daga ciki ka bashi. To madam. Bai kamata a ce waɗanda ya taimake ni ya tafi abin ba. Mutumin da ya ceci rayuwata. Duk kuɗin da zaki bashi ba zaki biya shi ba su randa. Jimana, madam tana kira. Minti daya. Na kashe wayata ne. bana da bukatar kowa ya kira ni shi ba bana son kowa ya nuna yana da alaƙa da ni shi shikenan labai Me ya sunan ka ne? Um, Sirdat, Siddu. Wani aiki kake? Kira direba ambulance. Ni direba ne. Direba yana kake aiki ne? Am hey, da zan aura a Dubai yake aiki. Eh, a Dubai nake tukin mota. Yau na zo Indiya ne. Yau ɗan nan ka zauna da Dubai. A gaskiya lokacin da na zo wucewa sai na gan shi yana neman taimako ne da alama kuma ciwon nashi mai tsanani ne shi yasa ne sauri sai na kawo shi asibiti don a duba shi. To a can da kake aiki ana biyan ka albashi mai yawa? Kuma me yasa ka dawo nan? Um, a gaskiya idan har irin wannan ta kasance a Dubai muka samu damar yin wannan taimakon to matan mijin ba abin da muke bukata a wajenta mukan ce wa matar ta yi hakuri mu kuma sai mu tafiyar mu amma a daidai lokacin da madam ta gani sai na fahimci kamar bata ji daɗin abin da na aikata ba mai wannan maganar da waka ke ne so yake a fahimtar da su ne ka daidai ba ne yanzu yau wa dan jama na idan ka shiga da wannan akwatin me zaka ce me kake bukata ne ka san waye ne da zaka tambaye ni ka ba mu wannan akwatin baka mota miliyan bakwai wace shawara ka yanke daidai ina jako ta yanzu zan gamsu da abin da kuka faɗa gorbi gashi menene haka na direban yake ya yi tafiya shi saboda me saboda an bashi motar miliyan bakwai baya bukatar aiki da ku shi yasa ya tafi kai kuma waye kai ne samun mara lafiya ne a Yalla bai. Yalla da 'ya'ya ne? Ko guda ɗaya. Tun daga shi mai muna aikin ya tafi. Idan kana ganin ma wata damuwa, ko za ka tuka mana mota? ai samun aiki abu ne mai wahala yalla bai me zai hana ba zan yi ba yalla bai a ah. idan har ka zama direban gidan to ni zan zama mai gadin gidan wayan wannan daga ina yake haka kawai a dauke yake a bashi murili ah, a ina ƙuri ranke da ni kana da matakan sa'a za ka samu albashi mai yawa idan baka sani ba wanda zan iya biyan salarin wannan ma'aikacin sai dai idan barawan banki ne hmm. an riga an aminta da kai zo mu ne kawai shikenan zo mu tafi mana na tafiya labai deva devam bhaje yayi na kwana labai na kwana me kake kallo a nan ne ina kallon yadda ake yin rawa ne kallo eh. to baraka ji ba ka zo nan ba ne dan kai kallon rawa ya za na ga abin da zuciyata take so na ki nuna ba ni ina buƙatar rawa da waka tunda naga ana kiɗa da rawa kaga dole na tsaya na kalla haba ai ba wani abu bane abokina baka ji me na ce ba um madam ko ko na kwance eh ba komai nagode Ke, ke, me ke faruwa ne? Nan gina sai yarinyar ne. Me, daga zuwan ka nan yau? Maza ka ɗauke hannunka. Ah, za ka iya bani umarni ko ka sani komai amma ban da ɓangaren neman aure na. Sai dai duk abin da na gani idan ya taɓa zuciyata zan yi ƙoƙari na sanar da kai hakan. Waye wannan? Wannan yawa suna na Siddu. Na ji daɗin ganin ka. Ni ma na ji daɗi madam. Saboda me zaki haɗa hannu da direba? Sake shi, zo mu jayata. Ba komai, sai mun haɗu. nagode Yayi. A gaskiya yanayin rawar kike kwararriya ce. na gode na gode. Yadda ake irin wannan rawar da kike yi ne abin mamaki. Sama da ƙasa, sama da ƙasa, sama da ƙasa. Ni ba direba ba ne? Ni ɗin. Yalla mai, daga Dubai yake, daga Dubai ya dawo. Mu je, mu je, zo mu je. Yawan kana ji na awa biyar zuwa awa tara shine aikin ka. Sannan za a baka kulawa, kullum kana da alawus. Ba abin da za ka rasa. Kana ji, idan mara ta kira ka wannan, kai sauri ka je. ni zan fita da ita? Kai za ka fita da ita ka dawo da ita. Ah, wayo wayo wayo. Ah, wayo. Sannu, Ha, kai, ba ka gani na fada kasa ne? Kama nuna, mm Bai kamata direba ya riƙe hannunka ba. <laughs> Kai, za ka gani. Gaskiya kai ƙwararre ne sosai. Da gaske? Zan gani. Waye wannan? Direba ne. Haka ne, shi ne ya yake faɗa min ya kawo? Eh. Ban taɓa ganin direba irin wannan ba. Za ka yi duk abin da aka saka kenan? Limami kana lafiya? Yalla bai lafiya kalau nake yanzu ne zama fara addu'o'in ne. Oh, ya kyau. Yawa mu gajeren abubuwan. Ah ha ha ha ha. An garbati? An kawo. Fure? Gashi a hannu. Kafun? Gashi nan. Fanki fati? Shi ma da akwai. Kwakwa fa? Tana ɗauki. Ya kai kallon me kake? Saboda kyakkyawa ne ni? Ba haka bane. Me kake jira ka je ɗaki ka ɗauko mana kwakwa mana? Baka ji mai nake faɗa ba ne? Ka je ka ɗauko mana. Hmm. Mandara Anjal kai listening ya yi tsari sosai. Wannan wani irin ɗinki ne gaba ɗaya diya bu diya matse ni. Kai. Na gode. Ba komai madam. Wannan waye me yake yi kuma a cikin ɗaki na? Ba za ka tambaya ba, shine za ka anta ya ɗakin ta? To ai na ji ka ce min kwakwa tana sama ne. kwakwa ba ɗauke aji kai take ba. Gani na yi ya nuna min sama da yatsansa. Me na nuna ma da yatsana? Kai da na ce ka je can? Me yana kana zuwa sama? Kai kila ne da za ka yi sama? Ke me haka? To me kuma abin ihu? Dan ki sa a wulakanta shi? Ta ya zai aikata min kuskure kuma ki ga laifina? Me yasa ka aikata haka? Nan gidan mutanen kirki ne. Idan har bako ya aikata laifi gaba ɗaya a cikin rashin sani yake madam. Idan har abin da na aikata kuskure ne to shikenan. To bari na janye kuskuren da na yi. ta haka nake nufi. Hakan ya nuna kai ba mutumin kirki bane ba za mu baka cikin gidan nan ba tafi. Kai kai kai. Maza tafi. Me ne? Zan faɗa ma yan labai. Yar ka ce shi. Bayan ta tir tir tir baki na ba zan iya faɗa ba. Wai wannan bai san ɗakin da ake ajiye kwakwa ba. Yanzu kai ka san inda ta take? Wannan abin da ya ba daidai bane gaskiya bai kamata ya zauna a gidan nan ba. Wannan ba mutumin Wannan ba daidai bane. Yawa yan laban ya kamata ka yanke hukunci. Wannan yaron ba mutumin kirki bane. Eh. A wannan gidan kirki ko rashin zama ta ce za ta yanke hukunci. Ka je ka cika tankin mota. To ya za mu yi? Sannu madan. Kai ne? Nas! Wai Nas! Kwarai kuwa! Nas, ai mata ake kira da wannan sunan. Ai mace aka ɗauke shi ne ni kuma ka kawo ni. Shi yasa na zo nan. Amma wannan ya yi kyau. Kai me haka? Uh, kai, me haka? Ta bari ya sa masa mai yayyawa haka. duk da man yana da kyau mm. musamman abincin rana idan ka haɗa shi da ƙwai, ka saka cokalin madara guda biyu da matuƙar daɗi oh shikenan me ka zo yi nan ne saboda ku na zo ne saboda na tambayi mara lafiya me yake bukata na yanzu oho ah ya kai ka zo nan kuma kai tsaye eh ah. kana nan kana saƙe-saƙen irin abin da zaka sake yi ne sai ka ce wani shahararren mai kuɗi ka tsaya kai wani tsayuwa haka ji mana kai gaba ɗaya yanayinka ba na direba ba ne ba na direbobi ba ne idan baka sani ba mun kawo maka direbobi guda shida kowanne ka yanayin yanayinsa ka gani kowane direba za ka iya tambaya shi yadda ake aikin toƙi su ne za su yi maka bayanin komi yalla bai ai ba zancen magana ba ne bandara yanayin salon jiki ne ya ake magana da jiki ne na nuna ma yalla bai Wannan direban tasi ne NTR. Yawa, yawa rakiyar ne, sun da zuwa, shiga mana, shiga mu je mana. Yawa madam faɗa mu ina za mu je. Wannan kuma direban cikin gida ne. Eh, mana ba da lokaci. Kai, kana direba baka sani magana da kai ba. Sai me? waye wannan sharan jami mm tsarinsa ya yi bai dace na kai ma saboda mi saboda kan cikin gida ne to yanzu ya za a yi yan lamai zan so idan aka gani kawai zama na an ga direba dan ba ni kankara yan lamai idan kan haka ba zan ku samu matsala da gwaggon ka ba eh to sai me ko da barasa suka gani na sha na faɗi akan hanya za su iya tunanin cewa to duk yanda aka wani kuskure aka aikata min na san baka san wani abu ba ganin farko da ta manta san cewa ni jininta ne idan baka san da haka ba amma zan ci gaba da kasancewa a haka idan direban kokon ka ya dawo ya labai to ba za ta ƙara sauraron ka bai ba za ta saurare ka ba ah. to faɗa min kana da wata dabara ne idan har baka da wata shawara kuma ka faɗa hakan to harshenka ya ja ma mijin gogo ba cikakkiyar lafiya ce da shi ba idan suka faɗi cewa na ban musu gida me kuke tunani tsayawa zan ba zan ban musu gidan ba kana zan kama gidan yalla ba direban buwa yana da alaka da ita duk wani irin cin mutunci mm. kana ganin hakan zai sa ransa ya ɓaci ne hakan ba zai taɓa wa ba kuma idan ina son in yi magana da ita da sauri za ta saurare ka kaga zan iya komai a gidan kenan don abin da kanga ga dama idan kuma direba zai duk abin da ya ga dama to waye zai tsayar da shi kuma ubangiji na kawai zai tsayar da shi saboda an san direba ne shi to wannan ya kamata a fahimtar da shi haka ka yi hakuri yan labai yi mu shiru da alama za ka kawo min matsala da ran zai ba zan bai labai me wa ya koma cikin gidan nan badara ta ya haka za ta yi yan labai ainihin shawara ce na baka yan labai gargadi ɗaya da zan maka ne. ka yau ka nisanta kanka da kowane irin al'amari ka fahimci me ce? na fahimta ya shi sa. aham jimana idan ka ga takobi ka riƙe wajen kaifin to zai yanka ka ne to labai ina buƙatar yanayinka da kuma aikinka ya za a cikin wannan halin ya koyar da kan wasu kalmomi Allah mai bana buƙatar kalmominsa bana buƙatar kayansa idan na sake ganin sa kurkuku zai ji sai na safi Allah mai yalla bai wannan shine bangare ya ce a ware ga kuma bayanan nan ba asusun banki da wayannan takardun Yalla ba yanzu ana buƙatar hotunanta ne. Yanzu shi kenan za mu iya tafiya baba? Me abin tashin hankali? Maimakon na je na kashe kaina, ƙwara na je a ɗaura mana aure, shi kenan. Baba, wannan ne shekar, ma'aikaci ne. Na faɗa maka idan har ba aure shi ba to zan kashe kaina. A gaskiya kuma ni gashi ina tsoron mutuwa. Ba zan kashe kaina ba, duk da na san cewa mun turo wayanda za su ba baba hakuri amma bai hakura ba saboda duk wayanda za su masa magana duk shine sama da su ni na riga na san babana idan har yi magana ba zai taɓa sauka daga abin da ya faɗa ba gaskiya ne ba zan canza ba a matsayina na wanda nake mahaukaci shi yasa ma kika zo nan wajen ki zo ki faɗa min cewa za ki tafi sannan ki faɗa min irin magana da kika ga dama eh? baba dama dan na faɗa miki ki auri wannan shine za ki madani kamar wani mahaukaci kin bar gida kin ji an daura muku aure eh kin zaci aure kawai zan daura miki eh me amfanin wayannan takaddun da na mallaka miki kenan wannan shine sakamakon da zaki min sai da na tattara shugabannin kamfani ba don kowa ba sai saboda ke amma ga shi kin watsa min kasa a ido wannan abin da kika yi min ban san me kika tunani a nan ba na san duk ki kuntata min ne baba babanki ya riga ya mutu Dan na je waje na yi aure, wannan zai sa ka janye duk wata yarda da kai mun baba? Idan kika ga na sake yarda da ki, sai da idan bana duniya. Saboda wannan, kika manta matsayina a wajen ki, tambaya ki nake, kada ki manta, har ƙarshen rayuwarki. Ba da kin je an daura muku aure ba? shekara biyu shekara biyu ko shekara biyar ina zaune za ki zo har gida ki same ni za ki ga abin da na faɗa miki daga ranar za ki ga sakamakon yadda da kika ɗauka kika yadda ta babanki mana. me abin so a wannan da kika aura bayan mun yi da ke za ki aure mataimaki na harka kasuwanci amma shine za ki amincewa da haka baba ni na riga na san zaɓi na ina son na samu mutumin da zai sani kwanciyar hankali ne ba wai na ki karɓar zaɓin ka bane na faɗa miki ba na son jin magana ki yalla bai ya kamata ka jet shekara da shekaru yau saboda ke na mare shi jeki je, ki je. kallon me kike ki. Ki kije na ce jeki daga yau tsakani na da ke ne ba ubanki ba ke ma ba ya ba ce ki bar nan wajen ba na bukatar ki. idan kika dawo ba abin da zai hana na kashe ki yi min shiru ba na bukatar maganar kowa duk wanda yake nan wajen ya sa kunne saurari abin da zan faɗa Bana na buƙatar komai nata a cikin gidan nan Bana na buƙatar ganin a gidana Bana na buƙatar ganin tufafinta ta cire sunana da nata ta raba alaƙata da tata daga wannan ranar ba wata alaƙa tsakanina da ni da ita ki bar nan wajen na kwana Allah bai hmm, na kwana wurin Allah bai. Aha, rabu da ita fandara. Na alama wannan shine farkon wanda ya ganka. Me za mu faɗa masa? Ba komai, mu faɗa masa gaskiya. Idan ya fahimta sai me? In dai dan ci za a yi magana to ya zan fahimci komi. Ba haka bane. Ka san ni direba ne. Dan gidan Sunur jini ne. Me? Mm. Wanda yake da kamfanonuwa a Spain. Oho, na zo wajen gwaggona ce eh kakana ne yake buƙatar ta koma ai tarihi ya nuna yana matuƙar santa amma da ta wuri wanda uban baya so kenan sai suka rabu kai dan uwa ya kai ka san da haka a wataƙil ni ma zan zama shahararren mai kuɗi ai an taɓa ba mu tarihi ne ina wannan yatta ta so shi mana saboda ta ƙi amincewa ta wuri wanda yake so shi sai suka rabu Allah wannan ba abin da bai sani ba kamar ya ina nufin wannan abin mamaki ne sosai wannan ya nuna za ku yi alaƙa mai ƙarfi kenan haka ne kwarai kuwa kai ma za mu yi alaƙa da kai kai ne mai babbar motar zaka rage wa wannan hanya wajen buɗe mai kofa ni da shi za ga waye zai riga idan wannan kai da datti ni zan goge maka ko kana buƙatar wani abu da za a siyo ma ko a shago ko a wani waje to ba sai an je ko ina ba anan za a same su yawa kuna jina ah. yanzu kai ne mai gida kai kuma direba ne da ƙarshe zan faɗa abin da zan zama ya aka yi ya naga kun zo kun mun tsaye ko da tsere za mu kafta ni da ku ba za ku taɓa kama ni ba ya haka yi tunda wannan sani kana tunanin ba wata matsala na san baka san wani abu ba yalla mai gaba ɗaya yanzu shi kaɗai ne wanda ya san gaskiyar komai Oh. to ka sanya a zuciyarka shikenan zan je na cigaba da aiki na na direba ah hmm? shikenan Allah bai madam na zo na baki hakuri ne akan abin da ya faru jiya a gaskiya abin da aka faɗa min ne ni ne ban tsaya na fahimta ba kuma na ga kina neman taimako wanda zai gyara miki zib ne ina matukar baki hakuri eh ya hakuri Waye kai? Ni ne Suddu. direban nan gidan. Mhm. Kana ji na Suddu? Kowa a gidan nan yana da iyakacinsa. Ba wanda yake shiga min ɗaki ba tare da izini ba. Yanzu da ka tarar da ni a cikin wani irin yanayi ko wani hali ya za a yi kenan. Haba, ai zan juyo ne kawai na fito na bar wajen. Haka ne? To ni idan baka san wani abu ba? ko direba ko ma'aikaci ko ni gaba ɗaya dai a cikin gidan nan bana buƙatar wata alaƙa da su Je ka, je ka ban nan wajen. Ah. Hmm. Winni, wai ina ruwan yake ne? Ki jira ni. Kawo mu mana. Ina cikin aiki ne. Ba wanda zai kawo min ruwan? Ga nan. Haba ku yi sauri wanka zan yi mana. Ga ruwan na an juya ki zo ki ɗauka. To finni ta ɗauko ta kawo min mana. Sai dai ki zo ki ɗauka da kanki. A? Ni kuma ba zan fita a haka ba. Wa'annan duk suna yi maganin su. Ku kawo min mana. Me haka? A, na ga kowa ya ƙiya kawo miki ruwan ne. Shi ne kai ka ɗauko kuma ka kawo? Maimakon ki fita haka kowa ya ganki shi ne ni na kawo miki ruwan. Wato gargaɗin da ne maka baka ji ba kenan? Ta kina neman taimako ba wanda ya taimaka miki, ba zan taimaka miki ba. Eh? Dan za ka taimake ni shine za ka zo habban ɗaki na? Kai? Dan ban ɗaki ne, na zo da kyamara na ɗauke ki hoto ne? Me yasa baki je kin ɗauka ba idan ba kya son taimakon? Hmm? ‘Yan aiki, ma'aikata, direba gaba ɗaya, kin ce baki da wata mu'amala da su. Shi yasa sai ki gama ihun ki ba wanda zai kula ki. Hmm? Ni ma na taimaka miki ne, wataƙila hakan ya fahimtar da ke. Hmm? kai ne za ka fahimtar da ni kai ɗin to yau ba abin da zai hana ka bar wannan gidan <laughs> ai bana jin ke ce kika ɗauke ni wannan aikin da har zaki kore ni daga gidan ba zai taɓa yiwuwa ba to faɗa ma me kake tunƙaho da shi to zan ga da me kake takama sai na faɗa mama na faɗa mata ɗin na faɗa ana zata hakan zaki fita yanzu ki faɗa mata kai amma ya kai ciwo zuciya kai tashi bayan na faɗa maka komai me ya faru a lokacin a ranar bayan na ci abinci ne amma ba shi da maiko sosai lokacin da na sauka daga jirgi sai na je da bukatar na sha ruwa sai na sa wani lemu mai gas abin da ya faru ina tunanin wannan abin ne da na sha ina cikin tuka mota sai na ji hannuna kamar zai tsinke do ƙasa na rasa yadda zan yi kawai ita ce farko wacce na gane Ah, a lokacin da aka kawo da asibiti gaba da bai sa ina nake ba ban san ma waye ya taimaka ya kawo ni ba saboda a lokacin ba abu da zan iya yi ba abu da zan yi a rayuwa kalli ka gani gashi ya zo wanda ya taimake ni shi ne ya ja mota ta ya kai da asibiti gaba ɗaya ban sai ya aka yi banban da wannan matata ‘ya'yana ‘yan uwana da kuma yata gaba da su nake tunani ko sau ne ban taɓa tunanin kaina ba a'a saboda ba wani abu da nake nema saboda ko ba na ko wacce za ta yi ci gaba da komai nawa saboda ta zaɓi rayuwa da ni fiye da komai nata gaskiya ne ta dalilinsa ne na kasance tare da iyalaina na gode na gode ba sai irin godiyar da zan maka ba sai dai na yi wa mahaifiyarka addu'a idan na je mu jami'a. Mama, da wani abu ya samu baba ya zami kenan. Ba wani abu da za mu iya yi, sai dai mu mutu gaba ɗaya. mu dan je waje mu sha sigarin mana haba bai kamata mu sha nan ba dan uwa me kace kawai ce ne mu je mu sha me kace ciwo ne mu je mu sha sigarin mana saboda me za ka mare ni sigari za mu sha me kake faɗa ka san dawa kake magana ka san dawa kake magana na ce takalmi na ma baka sai ka goge min ba shine zaka je mu je tare mu sha sigari zo zo zo mu je zo mu je ya kai dan uwa dan kawai na tambaye ka me ke faruwa ne kaga shagon sai da kofi ina eh, ga shagon sai da kofi kasan wani irin kofi ne sani ba ina shan american kofi ina shan filta kofi ina shan kuma bakin kofi duk wani kofi mai daɗi ba wanda ba na sha wannan wajen da ka gani nawa ne duba da kyau ka gani sigari ake sayarwa wajen bai ta bace zo nan kalli wannan kayan marmarin idan a gida aka ce na siyo kayan marmari kuma ban san wani iri ba ne maimakon na tsaya ina tambaya shi yasa na buɗe wannan wajen sai a haɗa mu komai daga nan kai kuma me kake faɗa mu fita ni da kai mu sha sigari saboda nayi maka kama da masu shan sigari uh, uh, uh, yau zan koya maka hankali ka san waye wancan eh kalli da kyau ɗaya hannunsa gas ne ɗaya hannunsa fetur ne duk abin da aka ce ana bukata a mota ban sani ba to nakan zo da mota nan ne sai a duba a gani me take bukata sai a yi mata kai kuma me kake faɗa eh, eh labai so mu sha sigari za mu sha kai da gaske ne ni a gidan nan aiki na shine tuka mota kai kuma me aikin ka gidan nan shige da ficen da kake yi aikin me kake yi babi labai baka motsa jiki ne shi yasa idan ka sa riga take matse ka bane labai bai kai bai me za ka yi ne bai me kake so ne ba abin da bazan yi ba kai hakuri ka fahimce ne nake so eh Ka fahimci ina shan sigari ne? Yalla bai me kake yi haka ne? an ka mu da shi mu mu da ken shi mana. Wannan yayi. Ku ci gaba. Yallabai yallabai. Kai kai kai kai kai. Yallabai. Ya kuri yallabai. Da sassafe ne na je na sha'awar tsokana ne. Saboda kare na ni shine zaka tsokane ni. Yallabai. Bandara. Yalla bai. Kana ganin zan yi aiki cikin bacin rai a gidan nan? Ai yalla bai dan aikin da zaka yi a wannan gidan dole kai kokarin sauyawa. Ka zama mai sanyi. Mm gaskiya ne. hakan shine ya dace waran waran kuma yau ba shi kudin kawai eh? gaba ɗaya za ka ba shi ta yanzu a shi miliyan goma haka kenan. na gode labai ubangiji ya ci gaba da taimakonka na gode labai eh? eh? Yaya badara, wace lamba yake buɗewa faɗa min? Gaskiya ka faɗa badara, ta a ba wannan miliyan goma? ka ga idan ya ka ba miliyan goma wannan akwatin ai fasa ta kawai zan yi ba ni nan kana ganin yadda zan yi eh labai <laughs> kai sha sha sha da kwalwa ke buɗe ƙofar arziki kai kuma kana bacci kake so ka buɗe ƙofar shi yasa ga wannan dubu ɗaya ɗin ka bar nan wajen ina taya kamar na na yi murna ka je ka shagalin ka shagali ah. na tafi hmm. kai haba zo mana Get back, step back. Beautiful day. It's like that, y'all. Hmm? Ina za ku je? Ba na faɗa miki za mu je fati ba? Mama. ba na bukatar naga inda na sa alama a waje. Hadda wajen fatin mama zan kashe ku. Idan har wannan alama ta fito waje, to sai kun koma kun canja wani kayan. Hmm, ku je ku canja. Don Allah, ku je mana. Zo mu je, zo mu je mu canja. Situ! kana ina gashi mun fito. Ina za mu je? Fati za mu je. Wayo Allah, fati za mu je? Eh. Me kuka tsaya yi dare haka? Mama ta ce sai mun je mun canja kaya, shi ya sa muka makara. To dole ne ma ku tsaya ku jira har na gama nawa aikin. Eh. Madam, idan ba za ki damu ba na tambaye ki wani abu? Wannan wani irin fati za ku je haka ne? Yanayin kayan da kuka sa kamar fatin ƙananan mutane ne. bayan ku kuma 'ya'yan babban gida ne haka shi yasa ma nake aiki a gidan madam gaskiya na yi matukar nasara madam da na samu kaina a cikin wannan gidan gaba ɗaya gidan kowa da mutum mutuntakarsa Kana ji Siddu? Eh madam ina ji. Kalli can ka gani babban gidan rawa ne a wajen. To can za ka kai mu. Yawwa kalli dama kalli dama. eh eh eh ai wajen shan kofi ne mutane da yawa can suke zuwa suke shan kofi ofishin baba ma a kusa da wajen yake mm gaskiya ne madam kana shiga ta dama zaka ga hotel din a wajen kai yayi kyau madam abin yayi tsari kai ku faɗa ma ina ku canza wayannan kayan me so kake mu faɗa ma cewa za mu canja ne to me abin fushi kuma Siddu, ɗan jira mu bari mu fito. Shikenan madam, ba komai. Mu je. Hmm. Sannu? Me kake bukata? A Shashila, wata yarinya ce Shashila nake nema. Ni ce Soshila. A Ke, kallashi can ga can ya shigo nan wajen. Rabu da shi dan tsaya mu gani. wayannan su ne za su koya masa hankali. Ni shila da nake nufi kusan rabin ki ce. Kana nufin ni 'yan lukuta ce? A ina nufin cewa ita bata kai ki wayewa ba. Niya nake. A Gaskiya kin haɗu? Duba dai ka gani. Gaskiya ke kyakkyawa ce. Wannan kawai? Ke ta musamman ce. Me sunanka ne? sidu ah, Siddu. Siddu. Hmm. Kana nufin ka ce min baka taɓa zuwa nan ba? A'a, yau ne na farko na rantse ban taɓa zuwa ba. A'a, mai kike haka bari na sha ruwa mana. Wai, wala. Wannan me haka? Barasa ce. oh dan jimana me wannan barasa ce kuna nufin gaba ku ba wanda yake shan lemo wayannan gaba ɗayan su waye yiwu ne पार्टी मना लो मना लो जाम छलका के मजा जीने काले भी लो दो पैक लगा के हाँ दिल को रोको ना रोको ना गम दो तो भुला अब सोचो ना सोचो ना बुरा क्या भला मस्त है यारो ये समा झूमो हाँ झूमो दिल को आज बहकने दो हौले हौले हौले हौले मस्ती करो सब मिलके नाचो नाचो रे जाम नशे का छलका दो टल्ली टल्ली टल्ली टल्ली रंगी है नजारे ये देखो देखो तो It's time नाचो तुम सारे कमान कमान नाचे हम सारे कमान कमान नाचो तुम सारे कमान कमान झूमे हम सारे इट्स टाइम टू पारी now. It's time to party now, आंखों से पिला It's time to party now, प्यार से पिला It's time to party now, आंखों से पिला It's time to party now, प्यार से पिला मना लो मना लो जाम चल गया हम जीने काले बिलो आग लगा के अब रुको ना रुको ना गम तो भुला अब सोचो ना सोचो ना बुरा क्या भला मस्त है यारो ये समाज जी भर के ऐश कर लो जीवन के रंगी पल्ले यारो तुम कैश कर लो जो भी है आज दिल में बिंदास वो कर लो बाड़ी का है बहाना खुल के तुम प्यार कर लो party, it's time नहीं क्या कहेगी ये दुनिया मनाओ मेरे यारो जी भर के मिलके आज खुशियाँ It's time to party now. It's time to party now, आंखों से पिला It's time to party now, प्यार से पिला जवानी गवाना देना यारा दिल दो दिल दो ये प्यार की है पार्टी नाचो गाओ ये डांस की है यारो पारी इट्स टाइम टू पारी नाउ इट्स टाइम टू पारी नाउ आंखों से पिला इट्स टाइम टू हवा में उड़ता जाए मरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी हो जी इधर उधर लहराए मरा लाल दुपट्टा मलमल का hey! हो जी या कई वो मेगा क्या का सब उधर ना उच्च लोग कचिंग आई की कई उनको मुकुल लीमा हो कचीने कई मे नचे कई माँ हो कचीने अकेचे माँ को चेरे दम कई Aha, ai yanzu na ga kyawawa inda suka fi ku kyau. O, da kina tunanin kece sarauniyar kyau? Na riga mun yi magana da barmaji idan lokacin aji aiki ya kawai zan aji aiki ne. Don haka lokacin aji aiki yayi sai ku kai kanku gida. Kai, zan kashe ka. Ke sake shi? Rumila, dan zo nan mana. Kai, te te te te. Wayyo Allah, kaga idanu masu jin kunya? Kalle take gani. kina kallon ƙwaye idanuwanta kamar kifi ne yayi nutso a cikin ruwa yana ta iyo abinsa. Na gode. Ah, ba wani abu karki ji kunya ta aini da ke abokanan juna ne. Ba wani abun kunya. Ai, farin ciki me yake yi haka? Ai ni yake zagi. Ya yi bene ne shi yasa ne farin ciki. Eh, ta yi farin cikin. Ka rabu ita kawai. Ya ka yi. Kai, ba ni mukulli. Hmm? Ba aikinka ya kare ba. Hmm. Ba ni mukulli. To da kayo ka daina aikin gidan nan. Kai, wayyo Allah. idan aiki na ya ƙare to ina zan samu abincin da zan ci gaskiya ba zan rabu da aiki na ba saboda yana matuƙar jin tsoro ke idan haka kalle ki zaka kamar yarinya mai kwakwalwa kuma da kyakkyawar basira amma kuma sabana haka gaba ɗaya duk ba ke da su kai haba ki sake shi rabu da shi mana so shi dare yayi sosai dan Allah mu je ka kai mu amma saboda ke mu je kawai madam amma ba dan wannan ba Mu tafi furiya, so shi mu tafi. Wace yarinyar da yake yabo me kake tunani a kanta? Karamar riga ta sayan labai. Ba wani karamar riga da ta sa ba za ta iya ta zama kamar matarsa. Su bin kenan. Mu tafi kawai. Wayyo Allah. Ina kwana madam? Da ke nake madam, da ke nake. Shin ka manta abin da ya faru jiya da daddaren ne? A ah, ai ba ni ba ne. Oh. Eh. Idan hannu na na faɗa mama komai ko? daga yau a wannan gidan babu wani aiki da zaka kuma yi a gidan nan. Dan Allah madam. Sai na je na faɗa maka. Dan Allah madam tsaya ki ji. Dan Allah madam ki taimaka min wannan tukin da ƙyar na same shi. Mama. Zan rabu da aiki na. Mat. Bai kamata ki aikata min wannan abin ba madam. Tunda ba za ki haƙura ba wannan kuskure ne madam. Mama, jiya da daddare direban na yi mana rashin kyautawa. Shikenan kirawo shi. Sedu, Sedu, Sedu! Mama tana kiranka. Na'am madam. Ko mota za mu fita ne. To madam, ah. sai an jima. mun ga wannan a raka kama ana sa kama mana matsala me kuke tunani ne to ai na riga na yi mata magana amma gaba ɗaya bata saurare ni ba kun kira da danna zo mu hayaniya ne ba haka bane a maganar masana'antar kwamfuta kasuwancin yana nan abin da ya faru a cikin shekara biyu kaso arba'in ne kawai ya shigo mana wannan ba daidai ba ne ya kai wannan ba damuwa mu ba ne don na riga an gama kasuwanci ki sa mana hannu kawai a takarda ki tafiyar ki. Ba ma bukata wani tashi hankali ne. Ai ka riga ka sani yalla bai, ni shugaban rigima ne, duk wani mai takama da kansa, ni karamin yaro nake ganin sa ka san da hakan. <laughs> Da gaske yalla bai, idan wannan aikin ba zai yi ba, ya kamata a muna bayani, sunana nake so a sa a wannan hotel din. Ko kana ganin ba zai yi ba? Me kake tunani a cikin wannan ba zai yi ba? To shikenan, idan ka shirya ni ma shirya nake. Ya kamata ki shawara. Tun kafin ran mutane na ya ɓaci. Idan ba haka ba mijinki kazan ba za mu saurara masa ba shi ba mutum bane irin mu zai ran ranmu ke ma idan kika wasa za ki ran ranmu yadda muke wa kaza mu fasa ta da wuka ba abin da ba za mu iya ba yau ko ki amince ko kuma kika amincewa dole sai yayi daya madamu da alama ka aikata kuskure ya labai ka yi kuskure da zaka taba min zuciyata idan wanda na taba zuciyarka da ba za ka rayu ba kai waye kai ni din direban ta ne da direba wacce magana za mu yi da kai ka bar nan wajen za ka zo ka dinga mutane rigima yanzu nan zan kashe ka wai gari ka zo ka dinga mutane rigima nan kai kurtu an faɗa ma irin mutanen nan ne da zaka ce zaka kashe ni to ya kamata ka iya bakin ka sannan ka san da wa kake magana idan ba haka ba zan koya maka hankali kai mu zaka zo nan ka nuna wa daba daba idan ni ma baka san ko ni waye ba to ministan cikin gida idan baka sani ba kawuna ne shi ministan cikin gida din kirawo min shi Allah bai baka san sunansa ba ka kirawo shi mana to Allah bai to Allah bai Halo. Me kake tunani? Wasa kai ko za ka mana? Ka zo da wasu masu kaya? Kai, bala mu wa kake kira a waya? A waya za ka haɗa mu da shi? Mutumin da yake tattaunawa da manyan mutane? Lallai na ga alama kwakwalwa ka bata da hankali. Zai kira shi. Halo. Waye dan wa? Ya kai dan wa? Aje, aje binika, aje binika. ya kuri yalla bai gaba ɗaya mu sani bane shi yasa ba mu san abu haka yake bai yalla bai shi yasa ma muka kai ta nan wajen labai waye wannan dan uwa ya man shiro ya man shiro abincin mu ne zai kare yau da saboda kai wannan abu ya faru waye menene ka zai sai tambaya ta kake ministan cikin gida ne ya kirawo ni gaba ɗaya kai na kwance wai na jadili na same shi kai kuma bin kake kallo ne idan ba ka zakar da aikin ka bannan nan wajen ka fahimta ya labai labai tunda ya kira ni zai yi tafiya labai yawa ɗan zo nan wajen zan faɗa ma yadda za ka yi yawa a wutar ɗin sunanka za a sa sannan za ka kashe ta hmm? magana cikin lumana shi ne kasuwanci amma barazana ƙiyayya ce don na cece ta na shi yasa na zo nan wajen kai kuma faɗa min waye zai cece ka yalla bai ya tsorata kama wanda zai mato to ai ni raina yar riga ya ɓaci faɗa min ya za yi dan zo nan na ce ka zo ta yaya ina zaune nuna ya kai har tsawonka <laughs> ba sake dukanka zan ba. daga nan zuwa yamma wannan takardar da kuka bata ta saka hannu idan ba ku mayar mata ba to ka fahimce ni ko na fahimta mai gida na yi maka alkawari daga yau ba zan kara faɗa mata abin da ba daidai ba ka yarda da ni na ran sai labai kana da abin rubutu ranke daɗe yar uwa sinanda mamana mamana daga yau na zama dan uwanki na zama tafka dan uwanki bayan wannan ina ba ki hakuri akan kuskuren da na yi sai mai kuma gaba ɗaya takardu ga su na dawo miki da su duk wani abu da take nema na taimako kuma fa a matsayina na dan uwanki zan taimake ki abin da ya faru a baya na yi matukar dama da na sani kai ta ake bada hakuri da uwa don Allah ki mu me ya faru da kai ne jiya ne wani tsautsayi ya same ni yar uwa saboda yana abin da na miki sai ubangiji ya jarabe ni da wannan matsalar shi ne na dawo miki da komai to ba ya kai ka sauya ba daidai ba ne ka tambaye abin da ya riga ya wuce ya labai tun da na riga na sauya me amfanin tambaye aka yi na sauya eh? gaskiya ya faɗa abin ne da mamaki ai dole a tambaye ka eh? ba haka ba ne amma Allah ya taimake ki da babbar kuwa ‘yar uwa. Matukar yana nan, ba wani wanda zai kawo miki reni. wayo Allah hmm. Ya aka yi labe du? Kamar na ga alama da wani abu. Aina, a ba komai. an ya ba wani abu? A, ai na faɗa miki ba komai ranke da dawo mela. Ke? Kunya kake ce faɗa min, faɗa min mana faɗa min. A gaskiya ina matuƙar jin kunya ne Ormila. Ba ka da abin da zaka faɗa kenan? Sai na kai kamar kana da wata magana. Hmm. आंख मेरी जैसे है लड़ी दिल पे खुमारी है चढ़ी बात प्यार की होले होले से जिसे है बड़ी तुम हो मेरी जा तुम हो वो तुम हो मेरी जा तुम हो सांसों में मेरी जो है बसी आंखों में मेरी जो है बसी खाबो ख्यालों में मेरे लड़की जो बसी तुम हो मेरी जा तुम हो वो तुम हो मेरी जान तुम हो दीवाना इस दिल को तू करके मेरी जा बेचैनी सी बेताबी सी मुझको दे गई दो बातें करके वो जादू सा कर गई नींदे लूटी चैन लूटा दिल भी मेरा बोले गई तुम हो मेरी जा तुम खोया हूँ ख्यालों में तेरी डूबा हूँ जादू सा तेरा दिल पे चला आंखों से तेरी है चला मेरे दिल पे मेरी जा छाई तू पहली नजर में पाई तू तेरे सिवा कुछ चाहे ना दिल अब हुआ पागल दिल ये मेरा सपने तेरे ऐसी कोई रैन नहीं देखा है जब से तुझे भर मुझे चैन नहीं सोचो ना जिस पर तुझे ऐसा कोई पल भी नहीं छुप छुप के दिल में रहती पल पल जो मुझे सताती आंखों से मुझसे बातें दिल की जो है करती तुम हो मेरी जा तुम हो हे हे, हे लगी छाई बेखुदी है ये कैसी आशिकी बना ले मुझको राजा आ बन जा मेरी रानी जीवन में तू आजा अरे बन के मेरी खुशी मेरी तो राजकुमारी छाई है मुझ पे तेरी खुमारी पहले प्यार में हालत मेरी जिसने ये कर दी तुम हो मेरी जा तुम हो askirim nake sha. Kaga na sha askirim kaka faɗa mama saboda zan samu matsala. Aha. Kai, mu ba ma son wannan. Aha, to ɗan zo ki ji wani abu. Idan ɓarayi guda biyu suka shiga gida za su saci abu guda ɗaya. A cikin su biyun ba wanda zai kama wani. Sai dai su ɗauki abin da za su ɗauka. Wannan shi ne misali. Ni da ke ya kamata mu yanke shawara. Idan har muka koma gida gaba ɗaya, kowa sai ya rufe bakinsa. ke ba za ki ce na sha sigari ba? Ni kuma ba zan ce ki sha askirin ba zan rufe bakina ne shiru, don haka zan sha sigari na ki rufe bakin ki kawai. Shi gaba da aikinka. Ormila kin san su ne? Mm-mm. Saboda za ka dake sa haka? Me kake faɗa ne? Ya kamata ka tambaye ta waye mu kuma daga ina muke ne shi yasa? Mama ce ta san su. Me za ka yi da waya? Mama zan kirawo na tambaye ta idan har ta san. Shikenan ba komai. Kana tunanin cewa zan kirawo ta ne? Hmm? Ai magana ta ƙarya da na ji ta na sani. Gaba ɗayan ku da kai da abokanka ba wani mutum ɗaya mai gaskiya a cikin ku. Tunda ba za ka faɗa min gaskiya ba. Haba Siddu magana ce ta soyayya. Haba ke ranke daɗe Ormila, wace irin soyayya kuma? Tun da kika gana da ke su, mutanen banza ne. Direba! Siddu! Wannan shi ne asalin sunan mutum. Idan ban sake ganin ku tare ba, to ba abin da zan iya yi maka. Eh? Haka ne ko Ormila? A ah, Ya ka tsaya idan har suka tafi da ita lalle to da matsala. ba za mu tsaya bata wani lokaci ba ki je ki fito da yar uwaki. ta yaya haka za ta yiwu Aba ba kya ganin cewa shi kanshi yana cikin wani hali? Ba wani abu da zai iya yi yanzu. Ki je ki fito da ita. Jeki. Suwaye wayan nan? Ban san suwaye ba baba. Baki san daga ina suke ba? Da me yasa baki sanar da 'yan sanda ba? Gaskiya ne, gaba ɗayan su aje a kama su. Kai, kai, ta yaya sanda zan su zo nan gidan me amfanin mu kenan eh gaskiya Allah bai faɗa a tsaya a yi kyakkyawan bincike Ina an gano suna da lafi gaba ɗaya sai hukunta su tunda ko riga kun tsira ba komai hankali ya kwanta yawa ina su dude shi ne da ke su ban san me ya faru ba inda ya da ke su za ku zo gida ba abin da ya same ku ne kana ji ka kira da ke ka ce zo gida ina neman sa to yaya idan har ranka ya ɓaci kana yin irin abin da babana yake yi ne na kula da dukkanin ɗabi'unka gaba ɗaya kana da alaƙa da yayana sannan ina kula da wasu halayenka tun tun kana ɗan ƙaramin yaro ba za ka canja mun ba lokacin da na baka mota na ce ka sha mai ba don a biya ka ka zama direba ba na baka makullin mota ne don na riga na san waye ka. Da ni da mahaifina, shekara ashirin da biyar rabona da shi. Sannan na san abin da ya kawo ka nan. Wataƙila zai iya yiwuwa, kakanka ya baka labarin komai. To, amma ni ba zan taɓa canjawa ba. Na fahimci kai ɗan yayana ne, da ne niyya ne watsi da kai. Amma ne da ka zama direban motar nan gidan. Wannan ya sa ka samu damar shigowa wannan gidan kana tunanin dukkanin abin da ya faru ka zo kai ƙoƙarin magance shi faɗa mu me dalilin zuwanka ko kana tunanin cewa zai iya haɗa ‘yata aure da kai ne ba zan haɗa alaƙa da mutumin da ya so ya kashe min miji ba. yanzu baba kana nufin da kai wani ba yakka ba ce Pitaji. yan sanda suka ban damar ne amfani da ita akan abokin gaba don Allah ka saurare ni tafi ba zan bar makiyina a gidana ba wannan gidana ne ba gidan wani ba za ka yaka baba tafi yau zan nuna miki ke ba ta bace baba bar ke gani barki ga abin da zai faru da ku shekar Baba! Shekar! Ban taɓa tunanin wannan abin ya kai matsayin haka ba, Baba. Me kake tunanin zai faru idan ka kashe mun miji? Ba rayuwarsa kake bukata ba. ko me kake bukata nasa ba zan rabu da shi ba sai dai ka ɗauki mu gaba ɗaya amma tun da ka yanke wannan hukuncin to ba za ka ƙara ganina a gidanka ba ka kona dukkanin kayayyaki na to yanzu ni da shi ma'aurata ne duk mutumin da zai ƙoƙarin kashe min miji to har abada babu ni babu shi muje za ki ji ruwa ruwa ki saurare ni kar ka samu wata damuwa yaya tsakanina da baba ne muke da wannan matsalar kawai mu tafi ba na bukatar wani tashin hankali wannan ne ma ya sa dukkaninku gaba ɗaya ba na tunaninku kuma ba na bukatar ku kusa da ni gashi kai kuma ka zo ba na samun wata matsala, shi ya sa ban yanke hukunci a kanka ba. Amma ka sani, dalilin da ya sa ka zo, ciwon zuciyar shekar ne ya tashi, kai kuma ka cece shi. Matsalar da ta faru a hotel, ka magance mana ita. An so a sace Urmila? Ka cece ta. Idan haka za ka ci gaba to shi kenan. idan ba haka ba, ka zo ne domin kai wani shiri ko ka daidaita mu? To tsakanina da kakanka ya kamata ka sani babu wani ragowar sulhu. Ni ma ina da bindiga, kuma ina da lasisi. Idan kuma raina ya ɓaci, zan iya sheƙe kakanka. Yalla bai idan ba za ka damu ba, ina son mu yi wata magana da kai ne. Wace iri? Dama cewa na yi. Da wa kake son magana? Da kai nake son magana yalla bai. Mm, ina sauraron ka. Na ce, idan aka kuka take amincewa, to ka ɗauko kawun naka ka zo da shi gidan yalla bai. Ta zan ɗauko shi. Ai dan ta faɗa haka zuciyata ba za ta karaya ba, ta riga ta san komai cewa ni dan uwanta ne. Gaba ɗaya, duk abin da ne za ta tunanin cewa akan neman sulhu ne, ba za ta fahimta ba. Yalla bai, kana nufin kokonka gaba ɗaya da tsawon wannan lokacin ba takura ba kenan wai sau nawa nake fahimtar da kai na faɗa ma ba takura ba ka tafi mana mutumin banza kawai ya kuri ya labai idan na ce zan mata magana za ta iya yin fushi ƙarshe kuma na bar gidan yalla mai idan har ba za ka mare na ba to ina so in faɗa maka wata magana sauri ka faɗa min ka san abin da za ka yi gwagwanka ta amince har a samu wannan sulhun Allah ba sani ba sai ka faɗa min zan sani wannan hanya ƙwaya na ita kanan ya kamata ka bi Allah ababen dira me kake ka faɗa min magana kai tsaye mana yanzu idan ka nuna kana son ormella to ai za ta faɗa mata eh ai idan ta faɗa za su ɗauke na matsayin sirki a gidan Allah bai ai idan baka sani ba wannan yarinya yalla bai ah. eh, eh to ta hamka ce a soyayyar ka idan za ka kira sunanta masoyiya masoyiya sai ka gwada da ita daga gidan Haba bantara ita ma saura ƙirs a sace ta. gaba ɗaya yana cikin tashin hankali sauri faɗa min me kamata na yi ne yan labai abin da ka yi wannan yarinya yan labai ka yi ƙoƙarin sace zuciyarta yan labai yan labai ka je ka same ta ka ce kana son ta za ka ga yadda za ta nuna mama ka ce soyayya ko ina ka je za ta bi ka ka ga idan gwangwan ku ta zo ta raba ku sai abu gagara ita ma sai ta rasa yadda za ta yi bandara na mi Allah wani shawarar ta ka ta yi bari na sumbace ka A gaskiya ina tsoron gogo kamar wannan ba zai tasiri ba. Badara, ina buƙatar ƙwarin gwiwa. Kai. Ya aka yi labari, idan har na je na ga Urmila, ka kai mata hari kawai. Da me zan kai mata hari? Da kalmomin soyayya. Idan na faɗa mata fa, za ta faɗa cikin sanka. Mm. Mm-hmm. Idan kuma ka tsaya za ka makara ne. Mm. Ke ke ke ke ke ke me ke yi haka ne? Saboda me zaka tsayar da ni? Saboda me zaki kashe kanki? Saboda me ka zo nan? tambayi ki ki mun bayani. Na fada cikin soyayya ne shine na rasa yadda zan yi. Ashe ta fada cikin sona to yanzu ya za'a yi? Me ke damun ki ne haka? Ai duk abin da kike so zaki iya samun sa Urmila. Ko me sai dai in baki nema ba. Na san ba san samu ba ne. ga ina da cikakkiyar damar da zan faɗa mata kenan. Na san dai duk wannan abin ba zai wuce a kaina ba. Eh, kai ne sula komai saboda kai gaba ɗaya ne asaran masoyina. Kai! Masoyi kuma? Waye wannan? Rohit, wanda ka gama kantin sai da kaya. Ba gani ne kamar zai sace ki ne. Idan sace na zai me yasa ba zan yi ihu ba? Shekara biyu kenan muna soyayya da ni da shi. Ga shi goban nan, za a ɗaura mishi aure da wata. Gaba ɗaya don na rasa yadda zan yi, abin da kawai zai faranta min rai. Na ci gobe an dakatar da wannan auren. Kin ce gobe za a ɗaura auren. To ya za a iya dawo gare ki? Idan aka sato shi kafin a ɗaura auren. A ina yake ne? auren mani da Ruhit? Sunandar Barma shi ne shugaban wannan ƙauyen. Yana da ‘ya ƙwaya ɗaya da ‘ya'ya maza biyu. Ɗaya ɗan nasa yana da matuƙar zuciya sosai. Shi ne da aka samu matsala wani mutum ya yi wannan yarinya magana. Sai ya sare masa hannu. A wannan gidan, wa zai iya zuwa ya je har ya sato sirikinsu? Hmm? Zan ɗauko shi. Hmm? Za ka je da gaske? irin wannan aiki mai haɗari. ta yaya za mutum ya shige shi kai tsaye ta yaya za ta yiwu hmm? dan ba ni lokaci mana kin san ba zuwa zan yi na ce masa ya zo mu tafi ba ko na je da babur na ce ya hau baya dan Allah ki bari na yi dogon tunani mana dan Allah yanzu dai tunda kin faɗa min komai yana waje na yana waje na eh hmm. <laughs> ya haka yalla bai yana yin kashi ya nuna min alamar nasara buɗe wannan akwatin kowa ya ci gaba da aikinsa wanda ya gaji sai ya tsaya ya huta na kuma zan je asibiti a duba lafiyata kai sindar ya labai zan yi wata tafiya ne ka je ka kawo min mota kar kowa ya sani ina za ka je labai na faɗa ma ba wanda ya sani kai ta ya zan faɗa ma haba ci ko za mu tafi abokina tare da wani mutumi na za mu tafi Eh na gane wajen, ai ban taba zuwa bane, kusa da tinkare ga idan na je wajen sai a nuna min. Wannan hotel Rohit ne, ga kuma adireshinsa. Ya kai bani da wani zabi. Eh, sai kai binciken inda garin yake. Na ji zan yi binciken inda yake. Shikenan, ka yi hankali. A shida na faɗa da tana siri na ya tonu. Mm-hmm. Ban ce komai ba. Shikenan, na gane Da alama wani abin za su yi wa'yan nan. Mama! तेरे बिना जिंदगी से amma yana ke jin ƙanshi irin na turaren mata. Me naka ka wani sa turaren mata? Ko kana soyayya ne ban sani ba. Bana soyayya bai. Shi wanda yake yin maganar zai iya wa shi ne ke ɗauke da shi. Amma an faɗa maka inda ƙauyen garin yake? Ba komai bai. Idan muka karasa Paris Gunga daga nan sai a nuna mana garin. Dama kai baka sani ba? Ina kirawo wani shi ne faɗa min yamma kwatance da inda za mu je bai. Kana nufin shi wanda ka tambaya baya da alaƙa da garin ne? He, me kake faɗa ka yi bai? Idan ma yana da alaƙa da garin babu abin da zai iya yi. Wannan daga ina take ka Eh? Wai walla! Kai! Daga nan ka tashi sama, sai da kai yawo sannan ka dawo? Me kika ce? Lafiya kalau kake? Eh? ya aka ta shigo cikin motar nan. Sai dan ta ga lokacin da za mu tafi ne. To yanzu me kake tunani ne? Ba wani abu da nake tunani illa kawai mu tafi tare. Amma ta yi haka za ta yiwu. Amma me ya faru ne haka? ki ba za su taɓa min cewa da auren mu ba shi yasa ne haka. Yawa ka haɗa musu abincin nan musamman. Saboda me? Saboda ke gona ce. Ba za su taɓa yadda da alaƙar mu ba. Shi yasa na gudo da ke. Hmm? Ka bari kawai, faɗa musu yadda ake yi. ‘Yar uwa ko ɗan uwa bani da kowa ne? Kina da ‘yar uwa, ta samu haɗari akan hanya ne, shi ne babban mota ta taka ta. Hmm. Ba komai ka haɗa musu na musamman. Waye wannan? Wannan likita ne, ƙaramar ƙanwaki wannan shi ne likitanta. Sinatisko. Wannan kai ki. Sinatisko a ina kake ne? Abizar ana muke ce tare kan mutane. Kada a karɓi kuɗinsu. Mijin yaya? Ko kai ne mijin yayata ne? Ah. <laughs> Kana ji, tana faɗa min haka sai na ji shauki daga cikin zuciyata. Mijin yaya? Shin wai kai mai kuɗi ne? Ina ganin ka daga gidanka ba wata matsala. Ni ina ne gidanmu? Da lamu na ta ya tafi, amma kuma dabaru sun zo. Hmm? Ai kuɗin da kike ji ana cewa muna da shi na ɗan uwana ne. Ai naka ne. To amma kai ɗin mutumin kirki ne sosai. Gaskiya ne. <laughs> na gode, a gaskiya dai kakana ne ya takura min sai na aure. Eh, wannan da kika gani yana da miliyoyin kuɗaɗe masu yawa. So shi? Mijin yaya? Na kira kaka ku yi magana da shi ne? Eh, eh. Izamanki. Kaka? Halo? Ba kaka waya? Yala bai. Gautam. Hmm. Aha, ya kake ne? Kaka wata ce take so ta yi magana da kai. To, ne din za a yi magana da ni? Yi magana. Kaka, ni ce so shi nake magana. Ya kike 'yata? Lafiya kalau nake kaka. amma yanzu bana wajen mama da baba. Me ya fara kika ba wajen siyata? Ko me sai a tsaya a yi masala? Ai amin ba karami ba ne babba ne shi yasa muka yanke shawara. Sai yanzu ya faɗa min labarin komai kaka. Komai kankanta abin baya da kyau rabu da shi kawai yata. To kawu ta za a auren ya zama kuskure. Ke aure? A ba ka bane kaka kawai dai ta. Ka ce alaka ku ta yi ƙarfi sosai rana. Eh ta yi ƙarfi. Aha za mu yi magana anjima. jima. da na ji muryar kakana sai na ji kamar ne hawaye. Da gaske? Komai zai wuce. Na gode sosai mijin yaya. Dan tsaya mana. Me wannan? Na ji labarin soyayyar ku sai na gabata da sari, shi ne na kawo mata wannan sarin da ta sanya. Karbi. Na gode. Me yasa muka zo nan mijin yaya? Mun zo yin wani aiki ne shi yasa. Aha, na jira a nan? Ki tsaya a nan? Eh? Masoyiyata, za ki aure ni? Eh? Faɗa min za ki aure ni? Ah, za ki auren? in labai ai dauran auren wani za'i ba wai dauran auren ku ba ina zuwa mu je jira mu mujin yaya zai yau ki dan jira mana bari mu shiga ciki dan jira mu <laughs> ya kai ya naga kana gyaran hannu doke doke za ka yi ka bari ni zan je da komi kamar ya bidiral tambayin me kake min bayan na riga na san matsayinka kuma na san waye kai ba sai ka yi magana ba ni zan je ne musu magana ina tambaye su suka je ka dauke angon ka gudu da shi ka ga ba wata wala za mu dauke shi mu tafi da shi kenan mu je kawai mu je <laughs> barka da yalla bai barka da barka da. kawo nan ga ladu yalla bai waye kai ne ni yayin amaryan ne ga babban yayin mucan. a ko kuma ba wannan ya zo domin ya gudu da angon ne <laughs> ba na faɗa ma ba ba za su taɓa yadda ba kuna ji shin kun yana sama ne ku riga ku san baya san yar ku akwai wata yarinya wacce yake so dan ya taimake su shi yasa ya zo nan wajen haba budu ka tambaye shi shin kun yana ina ne haba siddu ba fim din dvd muke kallo ba tun da mun riga mun zo wannan garin yanzu za su ga fim idan ba ku sai da mutum yake tashi sama ba to za ku ga yadda yake faɗowa ƙasa ina ɗauki yango yake a yana sama mu je yalla bai Me na faɗa ma? Ladu, ga ladu hannu, na san yanzu ka yadda da abin da nake faɗa maka. Kai. <laughs> limami gaskiya zuwa mu nan duk wanda ka faɗa abin da ya kawo mu dole tsaye matukar mamaki sosai kai hmm? <laughs> Hmm. saboda ɗaurin aure gaba ɗaya kowa ke yake gidan nan <laughs> da lema kuma ciki na yana bani wani abu Hmm. Hmm? <laughs> Ya yi ne, ya na ganka haka. Ni ga wacce nake so na aura, amma wai za a da wannan yariyar. Ba dole ne bakin ciki ba. Za mu dakatar da aurenka da ita, ka zo mu tafi kawai. Kai, idan suka ji haka sai sun kashe ka. Ai sai riga sun san da haka. Ah. Eh, kalli wannan ba mutanen gidan bane gaba ɗaya, mutanen kirki ne. Laddu bi suka ban. Ku faɗa min suwaye ku ne. Yau budurrawo faɗa masa suwaye mu. Eh, me kace? ya naga suna kallo ne za su mu ne Misa sai kama kare ka ira tunan yanzu sun raba ni da kaina na kasa fahimta ya zagaya wa mutane gaskiya kuma suke aiki da ita Zinazwi u k u t i sikhama i s a u r i a n a ya so ya sace 'yar uwata. A, kai, wacin jamu nan kayan, eh? Me haka? Siddu, ta yau muka zo nan wajen faɗa min. Ki zo mu tafi zo mu tafi zo mu tafi mu gudu. Ba za su taɓa kyale ka ba. Wai mahaifin angon ne, wai kuma mahaifin yarinyar. Aha, ya kai, bayan ka da kiɗana, sannan za ka gwada da angon da ya ta za ta wura? Kana ji? Idan aka ce shugaba yana da ƙarfin iko sosai, ko ina zai yi abin da yake so, idan ya yi a nan, sai ya dawo ya a nan. Amma duk lokacin da aka ce sarki ba shi da ɗa, to wazirinsa shine wanda zai ɗane kan wannan kujerar. To yanzu me abin takama? Wannan ita ce takamarka, da ita kake yin barazana, da ita kake sassara mutane, ita kake rike wasan naka ihu. Waye ni baka sani ba. Kowaye kai mutum ɗaya zan sa hana ka motsi idan baka san kowaye wannan ba. Wannan ne, yaro na ne. Wannan shine tsari na. Idan akwai isasshe daga cikin ku to ya ƙoƙarin taɓa wancan gilashin nawa. Wayyo! dan uwa lokaci yana tafiya idan akwai isasshe a cikin ku ya kokarin taba gilashi na kana tunanin ba za a samu wanda zai taba ba ne ai bar yanzu nan za ka gani wannan barazanar taka yanzu nan za ka gani wannan bacin da ya bana jin zai iya farfadowa cikin gaggawa eh dan kawai ka dake shi kana ganin ka iya tsira daga hannuna ne kowane mutum yana ɗaya sai ya je ya taɓa wannan gilashin naka a gaban irin ka za ka gani taɓa wannan gilashin ba ƙaramin kuskure ba ne amma ina jira yanzu kaga abin da nake faɗa ma? Mutanen naka da ka turo ga halin da suka shiga, ka gane? Na tafi. Da inda ka je da wannan yaran, to ina mai faɗa maka sai na ɗaura masa aure da yata. Idan ka ga ‘yarka ta aure shi, to zai iya yiwuwa na mutu. Wai ma mai matsalar ka ne? Eh? Da abin da harshe yake faɗa, da wanda ake a aikace wanne bi. Eh? Kai Shamshaksin, bari na faɗa maka. Kada ka kuskura ka ba hanyar zaki, domin idan ka ba hanyar zaki, da kai da jama'arka, to za ku ga halin da zai sa ku, ku bar gani na kamar ba zan iya ba, to gaba ku ni daidai da ku ne, eh, aha, amma idan ba ku ji abin da na faɗa ba, gaba ɗaya wannan ya rage naku, eh, ke shiga mota mana. mutumin da na amince da shi yana ɗauki tukin mota na bashi saboda ba za ki faɗa wa ki komai ba ba haka bane yalla bai wannan shi ne waye wannan me yake yi haka kawai zaki wani cewa shi zaki aura saboda ba ki da tunani da fahimta soyayya tana haddasa mutuwa aure kuma yana kyautata rayuwa wannan ba wani abin tashin hankali ba ne rohit na san kina matuƙar sansa kuma na aminta gaba ɗaya da soyayyarku idan ba ya ta yaura ba ba ya ta zaura gaba daya an zo za a ɗora aure da yata amma wannan ya zo dakatar da komi bayan wannan ɗaurin auren da za a yi gaba ɗaya na gayyato mutan ƙauyuka yanzu kuma wani irin bayani zan je ne musu ta da daraja ta ta zube saboda ya zo har cikin gida ya ɗauke angon shi yasa na ce ba zan zauna ba gara na zo a yi ta takari nan na same ka mi magana kai ba kai ne shugaba a nan ba to me kake tunanin za a yi yanzu ka yi magana mana Legion. Wannan yariyar da kake gani, ‘yar yaya ta ce, Masan lokacin da suka tafi ba, a kan cewa za su jan su ɗauko shi, sai da suka dawo ake faɗa min, amma ban sani ba. Mu ba za mu hana kowa ya auri wacce yake so ba, amma idan ba sa so ba za mu yadda mu yi aure ba, saboda yin haka zai jawo babban matsala. Idan yaro da budurwa suna matukar son juna, to ba matsala. Me yin sunanka? Shirin. Suran daji. Yalla bai suran daji. Wannan ba abin tashi hankali ba ne. Don abin da ka kashe a ɗaurin aure yarka. Ni zan mayar maka. Me? Ni za ka ce za ka ba kuɗi? Ka je ka tambaya suran daji waye shi mutanen kima za su faɗa maka. Wai, wai, wai a cikin ku. Me na ɗauka wani makami? Kai da shi. Kai. Kai, kai, ba ka ji? Na ce kai da wannan makaman. Faɗa mu wa za ka sara a nan. to idan kashe su zaka ka yi kashe su kun tambayi yaro yana so ko ba su amma kawai za a ɗaura aure? Eh? eh ne? Shugaba ya ce ga abin da yake so, wa zai yi musu da shi? A gaskiya ba batun da akwai wanda yare nan take so. Ka janye mutanen ka su nan waje kar a tashi hankalin al'umma. Don Allah ku yafe mu. Babana yana da fushi ne shi yasa. Ba komai, mu ya kamata mu baka haƙuri. Magana kuɗi da aka yi wannan kuskure ne. Idan har ba za ka samu damuwa ba, wannan abin da ya faru? Saboda matsayin gidanka na amince ‘yata ƙwaya ɗaya? Zan haɗa ta aure da ɗanka. ‘Yar uwa, wannan abin da ya riga ya faru, ba da san raina haka ta kasance ba, amma yanzu na gama yadda da ku. Tunda haɗana ya kasance, ya sami a cikin gidan nan, yanzu ba wani abu, na gode uwa. Da alamar gugunka tana tunanin ka zo ne domin ka aure yadda. Na yi matukar mamaki kwarai da gaske da kace a Dubai kake aiki, na kasa fahimtar hakan. Ɗabi'unka suna da bambanci da hakan. Eh? Amma yanzu na fahimta, abin da muke ta addu'a a gidan nan kada ya sake faruwa, tun da ka dawo a cikin gidan nan, hakan take faruwa. Saboda kai za a yi wannan ɗaurin auren. Idan har wa'inda za su auri wannan yarinyar, wani abu ya faru, to za a tsayar da wannan auren. Eh, yanzu na riga na samu sauƙi. Sai ɗan abin da ba za a rasa ba. Hmm. Ina ba ta ka fahimce ni. Halo? Nan baba? Baba ne baya jin daɗi sosai, jini shi ya riga ya hau. Numfashin sama sai sama-sama yake yi, sai da aka sa masa oxygen. Ka dawo kawai ɗana, ka rabu da gwaggwanka, idan kakanka ya samu sauƙi za mu ga abin da ya dace a yi. Idan har ya ganni, to zai ga gwaggota, zan zo da ita. zuwa da ita wani ƙarin ƙarfi ne na jikinsa. Na riga na masa alƙawari, matuƙar kuma ina raye sai na cika wannan alƙawarin nawa. Kana jina ka faɗa masa ina kan aikinsa kuma zan kawo masa yasa ya ganta. Ba zai mutu ba, dole ne kowane irin ƙoƙari. Dama ɗaya ce, ba dan ya ji ya zo da ni ba ta za a yi na same ki na gode Sidu, na gode na gode sosai dole ke farin cikin ki tunda ke burin ki ya riga ya cika to ke me burin naki ne ha to zaman me yake tunda mijin ki ya riga ya tafi jeki jeki eh mijina ne aure kawai ya rage mana ni da shi so shi gaba ɗaya raina ɓace ki saboda iyayen wanda zaki aura mahaukata ne shi yasa kawai mm? To me za ka iya yi ne? Eh? Faɗa mu me za ka iya yi? Idan ka ga zinari a ƙasa ba za ka ɗauka ba? An faɗa maka soyayya ajiye ta ake a teburi a ci? Ka je ka yi tunani, ka dai ji abin da na faɗa. Eh. Gaba ɗaya komai so yake ya lalace min. Ka san wani me ma matsala ta? Kai ne. Hmm. Farkon lokacin da na ganka, sai na ji kayi mun amma kuma na kina faɗa ma. A, so shi, me yake bukata ne? Kin riga kin san ko me? Mm, shi kenan. Da alama na zama mahaukaciya shi yasa gaba ɗaya ma na rasa tudun dafawa. Kana nufin direba zan aura kenan? Hmm. ‘Yar uwata wanda ya MBA shine wanda za ta aura. ‘Ya'yansa a Oxford za su yi karatu. Amma ‘ya'yana sai dai a ƙaramin makaranta? Shi yasa, shi yasa gaba ɗaya hankali na ya tashi. Je ka, ka shigo cikin gidanmu ka shiga zuciyata. Matuƙar kana nan? Ni ban sanya zan yi bane shi yasa. Ji nake a zuciyata. Abubuwa suna so su yi min yawa. Yanayin kayan ma da nake sawa gaba ɗaya. Duk zan daina sa su, shi yasa ban sanya zan yi ba. Ka sa abin sa na faɗa ma haka? Ban da masaniya yanayin gidanku. Na ga kamar ba ku da wadata, shi yasa na faɗa ma haka. Amma bari in faɗa ma wani abu. <laughs> Toshe kunnanka. Abin da zan faɗa bana so ka ji ne. Ina son ka. Wannan kuma ya rage naka. ये तेरा ही नशा है तेरा ही जुनू है छाया है तेरा कुमार कह दे सोनिए तू भी मुझसे हाँ आई लव यू अखबार प्यार से देख जरा तू आंखों से गोली चला तू तुझ पे दिल से फिदा हूँ तेरे प्यार में खो सा गया हूँ दिल मेरा लेके तू कहाँ पे चली है तू चैन भी चुरा के तू हंस के चली है तू इश्क इश्क कर ले इकरार इकरार इकरार रार रार Yeah. नशी करन दिल लगी सीख लो प्यार तुम प्यार ही तो है जिंदगी मान लो तुम हो जा मेरी प्यार जान लो तुम आके बाहों में मेरी रुकना प्यार से अपने दिल को करन दो चाहत लाज दिल को तेरा हूँ दीवाना संग तेरे है जिना इश्क इश्क कर ले इकरार इकरार اكرام نار نار कर ले दिल तो दे दिया है जा भी हम देंगे चाहे कसम ले ले दिल में है मेरे बसी तू तुझको ही देखूं हर सू पहला प्यार है तू मेरे दिल का करार है तू दिल मेरा लेके तू कहाँ पे चली है तू चैन भी चुरा के तू हंस के चली है तू इश्क इश्क कर ले इकरार इकरार इकरार रार रार तू भी कर ले Gaba ɗayanku ina muku fatan samun mazaje masu matuƙar kirki. Maimakon ke musu addu'a sai ke musu irin wannan fata? Ai ta addu'a ko aka hanya za ka samu mai maka makayinta a wai sai a gida ba. Murti. Na wurin ke da ne. Shi ke da ku je aikinku. Halo? Ni na Firantas nake magana. Na san me wata magana ne shi yasa na kira hoki. Yawwa ina jin ka. Baskar, wato ɗan ɗan uwana ne. Gobe da safe zai zo gidanki. shi ne zai shirye-shiryen dukkan wani shagali da shani da za a yi Shi kenan. wannan maskar nan shi ne mutumin da yake sa dala dubu ɗari biyu a cikin ruwan wanka ko damuwa bai yi ba balle kuma lo'olo cikin lokaci kaɗan rayuwarsa ta canza shekara talatin da ta wuce ya samu lo'olo na miliyoyin kuɗaɗe. na gode kada ki damu don kin gana ka wannan ba wani abu ba ne kun gane Dala dubu ɗari biyu? Wannan haka ɗan daga cikin aikinsa ya taɓa lashe gasan Oscar ma. Ka ce babban mutum ne kenan. Wannan yasa, wannan yasa sunan Baskar ya ɗaga saboda fim ɗin da shirya. Fim? Wane iri? Maimakon fim ɗin Gladiator, sai ya shirya fim ɗin Saradiator. Saboda me za ka juya bayan ka ba? Jimana, ka cire wannan rigar ta ka faɗa min sunanka. Sunana Maxman kuma shirya ka na kai ma hari. Ni ne mai sheƙe da da uwa, sannan na sheƙe miji da mata. A shirye nake da na goga na kafta da kowa a rayuwa. Me na gaba? da ce mamana da babana suna nan da sun samu albarka saboda wannan babban lamari ne a rayuwa wannan fim ɗin da na shirya kowane sin daga ciki sin ne da yake matuƙar taɓa min zuciya saboda wannan ga shawara ya fito ma idanu ba za su zo ba sai dai idan baka tuna da wannan damar na katsinta ba <laughs> yanzu mun ji labarinsa zai wahala ya samu dama zuwa nan saboda me mutumin da yake sa daloli a ruwa idan ya zo nan nawa za mu bashi hmm? amma yanzu shikenan na ban maka aikin Ah? Mai gida, na samu wani labari. Fuskar ne zai zo, shi ne zai shirye-shirye dukkan wani abu na ɗaurin aure da za a yi. Baki maka bace ka sake koma gidan na yalla bai. Ka riga ka san da haka me na faɗin haka wannan gidan da kake gani ko da yaushe zai kasance a cikin ba zan iya barin sa ba. Yau badara, yalla bai. idan har naje tare da baskar gidan su gogoto, waye zai tsaye da ni ne wa zan tsaye da kai ba wanda zai tsaye da kai Allah bai to yanzu abin da zaka yi faɗa mai yadda za a yi Allah bai matakar baskar zai yi aiki a wannan gidan to tare da shi za mu yi wannan aikin akwai matsala Allah bai akwai matsala ta yaya haka za ta yiwu ko na hakan zai sa ka sake mare na duk abin da na ga zai mun shine wanda nake kai kuma ba za ka faɗa abin da zan yi daidai ba eh Waya wannan gidan za mu yake wannan Wannan sunayya mutanen gidan kenan? Gaba ɗayansu mai fari ne, na ga kamar suna cikin damuwa. A ba wata damuwa. Me kake yi a nan kuma? Wannan mutumin na ne, mai taimaka min ne. Amma jiya aka kore shi daga aiki daga gidan nan. Dan kun kore shi ne, shi yasa na same shi. Idan kai kana koren mutum, mu kuma nemo su muke. Ga wannan. Me? Na zama ta ɗaya a makaranta ne. Haka ne? A ke kina da waso sosai. Minti ɗaya. Hango dubu ɗari biyu. Yallaɓai yallaɓai dubu ɗari biyu ne. Ba miliyan ɗari biyu ba? Na can kuɗi ne yake ganyen ka? Da maka zo nan gidan ba. Idan kuɗi ne ni sai dai da bayar ba wai a bani ba. Duk wanda ya san baskar kuɗi su ne sabulun wankansa. Ni na san goge na. Ni kuma yana son mata, su kuma duk wanda ya ce baya son su, to ya gaggawa ya tuntuɓi likita. Ga wannan. Ke, ya kai kuma tinki suka kumburo haka ba shan magani ne? Mijina ne yake mun magani a waje. To ya ci gaba, alabarasa. Baskar kada abin ya ɗanyi yawa. Kai, Baskar ya kake? Sannu. Yawa yana dan zuwa. Illa bai na gaba ɗaya kun haɗa hannu. Kowa da irin gaisuwar da ake masa. Kofi za a kawo maka ko shayi. Kidan haɗa shi kamar yadda kike ganin shi a jikin hoto an makale. Je ki kawai ranke daɗe. Da alama wannan yarinya ita ce gidan nan kenan. Kaga yadda ta fito raba jau da ita? A a nan wajen ni kaɗai ya kamata na motsi. To shi kenan je ka. Yau ba shi kawai. Ya aka yi baskar? Barka dai madam. Ya kake? Lafiya kalau nake madam. Ka ci gaba, ina zuwa yanzu. shi nan madam. illa bai naga gaba ɗaya jikinka yi sanyi. Me ka gani ne? Ka san kowa akwai na sama da shi ne. Yawa Baskar. Eh? Dama kawunka ya kira ya faɗa mana. Wata kai da mai wasa da kuɗi. Da gaske, kai. Faɗa min nawa kake bukata a nan wajen. Sai mun kaɗan. me sun ma kaɗan ya kaɗan wa nan ba gidan lashmi bi ba ne ya zan ba da kuɗi a ce ba bukata kuma sannan ma a ce sun yi kaɗan. me wai darajar su ta fita taka ne labai shi yasa kawai suna bukatar farin ciki ne a wannan auren garuwa ka shi labai amma wannan yatta ta aka ganta shin kana son ta ne ina bukatar ta to idan haka ne akwai wanda ya kamata ka samu wai. చిరునవ్వుతో ఎదురొచ్చి చేతులెత్తి దీవించి భక్తులనే ప్రేమిస్తుంటే ఓ బాబాజీ ఆలుంగినే మార్చేసి అంగీలా కట్టేసి దయతో నువ్వు వంగుంటుంటే ఓ బాబాజీ నువ్వు లేని ఎదవ బతుకు చీకటి కోడం హాయ్ నువ్వు నవ్వకుంటే మాకు గందరగోళం అరే ఫ్రెంచ్ సెట్టు సీసా మరి మంచి నాటు సారా నీ చూపు ముందు బలా దూరు నీకు ఎవరు సాటి లేరు ఓ బాబాజీ పాపానికి అరిటాకు సున్నానికి తంబాకు పుణ్యానికి స్వామి పాదం తాకు తాకు తాకు తాకు అన్నానికి అరిటాకు సున్నానికి తంబాకు పుణ్యానికి స్వామి పాదం తాకు తాకు తాకు తాకు అన్నానికి అరిటాకు సున్నానికి తంబాకు పుణ్యానికి స్వామి పాదం తాకు తాకు తాకు తాకు waye wancan kuma Baba ne shi zai biya maka duk bukatar abin da kake so. Kuma mai karo ga yanzu nan za ka samu. Soyayya ce? Ko wata bukata ce? Hmm. Duk irin bukatar da kake da ita ko menene to anan za ka samu. Me kake bukata ne? Ina jin yunwa ne kuma ina bukata abinci mai daɗi ne su suwami. Abu biyu nake so. Menene faɗa min? Ina son auren wata yarinya. Suna yarinya Sheshi. Ina so in dakatar da aurenta. An gama. kai mai kake bukata? Mu dai bukata ka kawai ta biya, ba abin da muke bukata. Aure na yiwu kuma ba abin da ake bukata? Dole ne wani abu. Eh, da ni da lulu dina. da kuɗina da kuma dukiyata ba abin da ba zan mallaka maka ba. Gaba ɗaya ka riƙe dukiyarka, abu ɗaya kawai nake son ka yi a cikin wannan gidan. Limami. Idan akwai abin da muke bukata daga wajenka, shine ka kula da wannan bishiyar. A, ah. bishiya? idan har kai mana wannan alkawarin to za ka gani gaba ɗaya bukatunka za su biya. Amma ta zan kula da wannan bishiya liman? Kada ka bari ganyenta ya faɗi. Awo, matuƙar kana na duwata matsala idan na samu kai ne zan tambaya, ba na son ka manta da ni limami, ina so na ga fuska ka koda sau ɗaya. Dan Allah liman ka taimaka min. Idan ka ganna ba za ka ƙara gani ba. To kana so ka gani? Ƙwarai kuwa. To shi ka shirya. Ka shirya sosai saboda gani na idanunka ba za su iya ba. Kai bana ganin komi, bana ganin komi, bana ganin komi. idan kai ƙarya ɗaya ganye ɗaya ne zai faɗo, idan ka faɗi gaskiya ba zai faɗo ba, ina kama da mita ca. Ƙarya ta yi yawa laɓai. Kallon me kake man Ka fita nan duniya, na fi kowa kwanya. Wannan ma ƙarya ne? Oh. Ni jaki ne. Wannan gaskiya ne. A ai tunda daga ganye bai faɗo ba ne. To ganyen za ka kalla ba ni ba. Me yasa ka zo nan? Maza ka fita daga gidan nan maza. Ni ba na son ka. Je ka, ka tafi kawai. Na tafi? Hmm? Ina zan je? Na ce ka tafi. Na tsane ka. Ah! Wai wannan. Me faru yalla bai yi mu kake? Tambayar ku nake me faru? Gaba ɗaya kuma wani fito sai tambaya ta kuke yi. Me faru yalla mai? Kai ba sani ba. Yarin da za a daura wa aure ga ta tana aiki. Ya kai, ya kuke kallo na ne? Kallon me kuke min? Rasuliya na gani ta wuce ta nan wajen shi yasa gaba ɗaya ne wannan ihun. Me faru? Wai me faru ne? Tambaya ta aka yi, ni kuma bayani ne musu. Ni ne na aikata kuskure. Allah mai ka san me faru? Me faru? za zaka faɗi magana wanda ba daidai ba to ganye wannan bishiyar zai ci gaba da zubowa ne bayan ka kuma zaka mutu ko ka manta ne da alama wannan mahaukaci ne inda abin da yake faɗa ya tabbata ni kake magana ba abin da na ce ka tafi gurin aikinka kawai na ce ఎవరకిచ్చినోడ పాపనోళ్ళ చదువులెల్ల బెమ్మదెవరకిచ్చినోడ పేట్రాయి స్వామి దేవుడా నన్నేలు నోడ పేట్రాయి స్వామి దేవుడా చేప కడుపు సీరి పుట్టిచి రకాసి దాన్ని కోపాను తీసి కొట్టిచి పేట్రాయి స్వామి దేవుడా నన్నేలు నోడ పేట్రాయి స్వామి దేవుడా rake da dan Allah yana roƙonki wayannan mutanen za su kashe ni dan Allah za su kashe ni Baskar Baskar me yake faruwa ne ka zo ina son magana da kai. Wai sauro nake faɗa maka ne, baka ji abin da na faɗa maka ba ne? Ba za ka ba gidan nan ba, to bari na faɗa maka. To duk abin da na maka kai ka jawo. Na riga na fahimci waye kai, kuma na yi alkawari duk wani dangi na. ba zan ƙulla alaƙa da shi ba har mutu daga kanku har kakanka don haka daga yau wannan gidan ba na buƙatar ganinka a ciki. Ya kai baki shirya ba. Da alama sai yanzu ma ta tashi. Wannan ba ita za a ɗaura wa aure ba? Da miki ka zai baki shirya ba. Kawun ki tambayar ki yake ki masa bayani mana. Agogo ne bai tashe ni ba mama, amma me abin tashin hankali kuma? A ah, gani nan zuwa, yawa ina zan je? Aha, shi na kashe waya. da kyau, ba komai, kashe waya, uhun. Shashi ba ta cikin gidan nan. Kayan ɗaurin auren ma duka ba sa nan. Ta gudu ta je wajen Sidu. Ta kai ka san da haka? Eh. Gashi. Sai na kunna kowa ya ji. Kai, amma bai zama ka faɗa ba. Ban yi tunanin cewa maganar tasa ta kai magana aure ba shi yasa kawai ban gaya muku ba. Shin siriki ne ya gudu ko kuma sirika ce ta gudu? Ku faɗa mana a ina za a je a same shi, ko ina yake sai mu nemo shi. Abin da kawai zan faɗa, gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne ban sani ba. Idan ganyen bishiya ya faɗo to me zai same ka? Idan na ƙarya ne ganyen zai faɗo ne kawo. Kai wace irin maganar banza kake yi ne? Faɗa mana. Idan ganyen ya tsuntsun kore ka zan mutu ne kawo. Wace maganar banza kake faɗa? Ba maganar banza ba ce. Na riga na yi imani da hakan ne. Rayuwata tana tare da bishiyar ne shi yasa Kai bari ka gani shege ka. Sai ba sai ka wala da kanka ba wajen shege ne da wannan bandigar. Yan bishiya na fadowa zan mutu. Idan na je na faɗa muku ƙarya kuma na mutu kuma fa. Idan har gaskiya ka faɗa mana to ba abin da zai same ka kuma ganyen ba zai faɗo ba. Dariyan me kake yi? Na tana da mamanki ne. To mu tafi gaba ɗaya mana. Ina? Can nai. Amma ta yaya? A jirgi. Idan muka je a jirgin sama ba wanda ba zai sani ba. a <laughs> ce direba ya gudu da keke nan. Kana shaku ne? Ba na bukata komai, hmm, da gaske nake. Ni kawai rayuwa da kai nake so. Da gaske kike? Ka yi mamaki ne? kuma gashi ban yi ƙarya ba ganyen yana fadowa ai ba sai ka yi ƙarya ba sai duniya ya haɗa ma wannan cakwakiyar Tunanin me kake? Idan muka je can nan akwai ayyukan tuki mota da yawa, sannan akwai gine-gine da yawa inda za mu iya kamawa. Kada ka damu. Idan har ba ka da komai, ga wannan sarkatawa za ta ishe mu tsohon shekara ɗaya muna amfani da kuɗin kar ka tashi hankalinka sannan kuma bayan ɗan wani lokaci idan muka samu namiji ko mace sai mu ɗauko hoton shi mu turo wa mama ta gani kaga dole ta haƙura da auren mu hmm? 啊 <gasps> ba ba abin da za mu yi masa. Ka manta abin da ya maka ne? Chinese, Japanese idan gaba ɗayansu za su zo nan, ba za su iya da shi ba. ban taɓa tunanin a ta ba zan sake ganin ka ba. Da ni da iyalai na gaba ɗaya, mun yanke shawara. Za mu je mu jami'ar Durga Mata mu yi addu'a ne, wannan tikiti ne, wannan takardun mallaka dukiya ta ce na rike. Tun lokacin da kai mun gargaɗin na yallaɓai ba wata matsala da ta shiga tsakaninmu. Ubangiji ya shirya mu ba wani aiki wanda muke wanda ba daidai ba yallaɓai, shi ya samu na karɓi wannan shaidar mallaka yallaɓai, ko zan iya tafiya? Eh. Allah ya maka albarka ɗana. sudu. An shirya jirgin yan labai. Kamar ya jirgi, na ka samu kuɗin siyan tikiti. Wani irin siyan tikiti jirgin gaba ɗaya ake magana. Jirginsa ne mallakansa na kansa. Yalla bai mun sa a kawo motoci yanzu yanzu nan. Ku bar su kawai. Kai, Siddu ba direba ba ne? A nan wajen bai dace a ce ki tsaya kina irin wannan tambayoyin ba madam. Sai a ɗauke ki ma wakaciya. Mai ga sunan zuwa. Badara, ba na son ganin kowa tsawon minti ashirin a nan, don haka mu san adadin mutanen da suke wajen ba. Kowa da kowa ko me kake sayarwa ba na so. Hada fasinja. Wani abu ne mai muhimmanci. Ku je filin jirgi gaba ɗan ku jira ni. Ku kira minista ku faɗa masa na. Ba na son naga kowa ko ina da ko ina a rufe saboda abin da zan yana da matuƙar muhimmanci. Yana da muhimmanci. Na ba ku nan da minti biyar. Minti biyar kawai. ta ka zo ka sace ke zo nan zo nan na san kai ba mutumin kirki bane ko ba direba bane ba abin da ban sani ba kana direba za ku gudu ne ta kunya baka ji ba sake ta idan ka duba da kyau ko hannunta ban rike ba kai ni za ka faɗa wa kai yanzu na sai da kashe ka shekar rabu da ni da kashe shi Idan direban mota ya auri ‘yarka kana tunanin yin hakan ba daidai ba ne? Ta aka matar da take da miliyoyin kuɗaɗe ta basu ta auri kuma wanda baya da kuɗin. Ba don haka ba ba za ku samu wannan ‘yar ba, ba ma wannan ba. Kar ka manta ba ne na jar gidanka na zo da ‘yarka ba. Ta aka ‘yarka ta fito da kayan ɗaurin aure daga gidanka ba tare da ka sani ba. Dan ta zo wajena sai ka cire bindiga saboda baka buƙatar alaƙan mu. Saboda kana da bindiga kuma an baka izinin yin kisan kai. Kowane irin so so ne. Amma ni soyayya ta yarda ce. ɗan ya sanya zuciyarsa ɗayan kuma ya ta zuciyarsa. Me yasa ‘yarka ba ta maka ihu ba kamar yadda aka yi wa kakana ba? Ba ma wannan ba. Waye kai ne? Da a ce gidanka zan shiga na gudu da mutum, to da da matarka zan gudu. Mutumin da ya ɗauki shekara ashirin da biyar ba tare da ya ga ‘yar uwarsa ba, to ni ɗan ne. Sannan mutumin da ‘yarsa ta gudu take gaba da mahaifin nata, to ni jikansa ne. Yana da ɗimbin kuɗaɗe, yana da kamfanonuwa, ga tarin dukiya. da tarin ma'aikata amma duk ba sa gabansa sai abu ɗaya kawai. To har yanzu ba abin da ya sauya abin da yake hannunsa ba shi ne hannun wannan ba shi ma irin hakan zai yi? Abin da kakana aikata kuskure ne, ke ma abin da ka aikata kuskure ne. Amma ni tafiyar da zan yi da ‘yarki? Wannan daidai ne, ƙwarai kuwa daidai ne. Amma ku me daidai me daidai? Ta yaya tsawon shekaru a ce ba za a sanya zukata ba? da ke da kaka gaba ɗaya kun kuskure kuma na riga na sani. Amma kimar ki ce a ce zuciyarki ta riga tashi sauka, amma tsawon shekara ashirin da biyar kin ƙike haƙura. Mutumin da yake so ko daidai da sukan ɗaya sanya ki a ido ya ganki, ko kuma ya ji muryarki. Da yanzu zai ji muryarki. Bakin cikin shekara ashirin da biyar ya tafi, saboda ya yi nadama abin da ya aikata. Kar ka samu damuwa yaya, tsakanina da baba ne, nake da matsala kawai, mu je. Me ke faruwa da ni ne? Don ina da tarin dukiya sai na ga duniya na fi kowa? Da hannuna ina so na kashe yata? Wannan abin da ne ba daidai ba ne. Dole, rayuwata ta zo ƙarshe, ba na buƙatar rayuwa, baba, baba. Baba, wannan bai dace ka aikata haka ba. Bai za ka yi haka baba. Ka rabu da ni kawai. Baba kar ka yi, kada ka aikata haka. Na sai ka sake ni. Na ce ka sake ni ka bari na kashe kaina kawai. Baba. Buja. kaka ya kashe mahaifiyar jikarsa to me zai iya yi? Ni da aka kashe wa mahaifiya a rayuwa to me zan iya yi? Tsawon shekaru na tashi ba tare da mahaifiyata ba, duk saboda ke, idan na ce zan yi fushi mutum nawa zan ɗaufan sa. Amma gashi ban yi komai ba, tun ina ƙarami na gashi har yanzu na girma. Da a ce zan riƙe ki da abin? Ba yadda za a na zama direban ki har na buɗe miki ƙofar mota. Da ta yamma zan kula da ke. A rayuwa kowane irin mutum yana da hanyoyi guda biyu. ɗaya ita ce ta soyayya ɗaya kuma ita ce ta fushi to ni na ɗauki ɗaya hanyar ita ce ta soyayya ko da sau ɗaya ne ki bi wannan hanyar gwaggona ko da sau ɗaya ina ƙarami ban san ya soyayyar mahaifiya ke ba bayan kuma ina da ke a duniya ko sau ɗaya ki nuna min ƙauna amma duk lokacin da na ji abin da ya faru a baya sai na koma ina ta na sani ya aka haka ta kasance ba wani abu da muke nema a duniyan nan wanda ba mu da shi ke kaɗai ce burin mu a ce kina tare da mu faɗa min me amfanin tarin wannan dukiyar matuƙar ba kya tare da mu mutumin da a zaune yake ake bashi abinci ya ci kin bashi tun yana tafiya yana da ƙarfinsa da lafiya a jikinsa, gashi yanzu har ya tsufa. Kaka yana matuƙar son ki gwaggo, ko sau ɗaya na ki yi magana da shi, na faɗa miki ba wata matsala da za ta sake faruwa. Wannan kuskuren da ya aikata, tun daga lokacin ya dana sanin abin da ya aikata miki, don Allah ki yafe mu, kaka ganin ki kawai yake bukata gwaggo, ki taimaka. matukar zaki afuwa ki yafe shi tamkar kin ceci rayuwarsa ne rayuwarsa za ta dawo da ƙarfin jikinsa kada ki bari ya mutu goggo kada ki bari ya mutu Kira shi a waya Gautam. Ina son ne magana da babana. Komai ya riga ya wuce. Wannan yanayin da yake ciki, ya fi jin daɗin wannan yanayin fiye da komai a rayuwarsa. Gautam? Tunda maman shi ta riga ta kira shi, mu sai mu tafi kawai. Shekar? Wannan ɗan yayana ne, kuma sirikinmu. gaskiya ne ba wai gaskiya kawai ba wannan babban lamari ne Madhuban. ఇచ్చినోడ పాపనోళ్ళ చదువులెల్ల బెమ్మదెవరకిచ్చినోడ పేట్రాయి స్వామి దేవుడా నన్నేలు నోడ పేట్రాయి స్వామి దేవుడా చేప కడుపు సీరి పుట్టితి రకాసి దాన్ని కోపాన తీసి కొట్టితి పేట్రాయి స్వామి దేవుడా నన్నేలు నోడ పేట్రాయి స్వామి దేవుడా